lokaci barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri na tambayoyi da amsoshi a yau tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna yi wa associate prof barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin a karan makalla mai tambaya ta farko take cewa shin ya halatta mutum ya yi wankan tsarki da sabulu idan ya so daga baya sai ya yi alwala ta wankan tsarkin? Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi masu kallon mu a duk duniya kusa ko nisa barkanmu da yammaci Barkanmu da kasancewa a wannan rana ta tara ga wata ko ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da huɗu a lissafin Turawa. A yau muna zama na goma a cikin ainihin wato a amsoshin tambayoyin da muke yi in Allahu ta'ala. Muna kan zama na goma. Mai tambaya ta farko tana tambaya cewa ya halatta mutum yayi wankan janaba da sabulu? Eh amsar ita ce e ya halatta um yanda ake yi shi ne um mutum zai yi wanka zai yi tsarki um zai yi niyya zai yi tsarki shi tsarki da zai yi ai sai ya fara sa farin ruwa sai ya sa farin ruwa to ai ya wanke abinda ake gudu sai ya ɗora sabulu a kai wannan ba laifi kamar yadda zai yi wankan janaba sai ya ɗora farin ruwa ya bi da farin ruwa sannan ya zo ya bi da sabulu wannan ba laifi ba ne ba Abin da malaman fiqihu suke magana shi ne mutum ya zo ya da sabulun gaba ɗaya ko da omon gaba ɗaya amma ba wata illa ba ne idan mutum ya saka sabulu ya yi wanka na shari'a wannan ba laifi ba ne saboda ai shi ma muzil ne mai kawar da dauɗa ne mai kawar da datti ne ba za a ce wankansa ya lalace ba kuma dabarar da ake shi ne in ka zo farkon watsa ruwa dama kowa ba zai watsa ruwa fari ba a jikin shi sai ka watsa farin ruwa a jikinka sai ka zo ka bi da sabulu wannan farin ruwan da ka sa a farko ya tsaya ma a matsayin wankan janaba sannan sai ka bi da sabulu ka cire dauɗa da ke jikin ka wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa sun samu saɓani da mijinta to sai dai na bata kuɗin cefane kuma da yara a tsakaninsu sai ta sai ta ɗauki kuɗi ɗari biyar wai ta ɗauka to shine kuma ranar da ta ɗauki kuɗin sai ya dawo yana ba ta kuɗin cefanen shine take cewa shin za ta ajiye wannan ɗari biyar ɗin a matsayin kuɗin da ta kashe ko kuma sai ta biya sa mun shayin yin bayani cewa duk lokacin da mace ta ɗauki wani abu na kuɗi na mai gidanta in ta yi amfani da shi a cikin mu'amalar gida wannan ba laifi ba ne da haka wannan ɗari biyar da ta ɗauka ta yi amfani da shi akan mu'amalar gida abincin gida shi ya ci abinci ‘ya'yansa ne suka ci wannan ba laifi ba ne ba ba sai ta maida ba wallahu ta'ala a'lam to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ah, ta kasance tana da ƙarfin sha'awa so in ta nemi mijinta wataran baya biya mata buƙata shine har ta je wai ta lalata da wani wai amma tun lokacin take nadama ne take neman wace addu'a za ta yi kuma dai ya za ta yi Allah ya yafe mata to daman shi um, yana daga cikin sharaɗin tuba annadamu ala ma fata mutum ya nadama akan abin da ya gabata kuma ya yi alƙawari cewa ba zai koma kan wato zunubin da ya aikata ba har abada tunda kin yi alfasha kin aikata laifi kuma kin yi nadama abun ya dame ki to shikenan ai muna fatan Allah ya karɓi tubanki muna fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi tubanki amma magana ta Allah mata ya kamata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah mata yanzu masifar ta kai ga cewa mace don tana da tsananin sha'awa mijinta baya biya mata buƙatar ta har ta tsallaka ta je waje ta je wani ya biya mata buƙatar ta a waje yanzu masifar ta kai haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata ku ji tsoron Allah ku zama masu haƙuri ku sau nawa mazajen ku suke haƙuri da ku mai gidanki ya zo kina cikin al'ada ko baki da lafiya ko kina asibiti ko kin haihu shi ke kaɗai ce matarsa ke ta haƙuri ya ta haƙuri ya jira ki amma ke yau ba za ki yi haƙuri ba sai kin je kin yi ɓarna Allah shirye ki Allah ganar da ke ki je ki ci gaba da tuba ki ci gaba da neman akuwar Allah tabaraka ta'ala yi miki afuwa sannan kuma wannan nake jan hankalin maza ya kamata ku kula da hakkin iyalanku kun ga har ta kai ga in namiji ya ƙaurace matarsa ko bai bata hakkin ta ba tana iya tsallakawa ta je ta yi zina a wani wuri to kowa ya kula da gidan shi kuma kowa ya kula da hakkin da ke kan shi ya sauke nauyi Allah ya shiryar da mu Allah ya ganar da mu Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa ta yi tafiya ne ta je hutu. To za ta yi kamar wata ɗaya. Shi ne take tambaya shin ya halatta ta yi ƙasaru Ya kwanakin nan? Ya halatta wata ɗaya, wata biyu, wata uku mutum ya yi ƙasaru ya halatta. Saɓani ne na malamai wasu suna ganin cewa ƙasaru tana da ƙayyadadden lokaci. kamar yadda da yawa daga cikin littattafan malikiya sukai bayani a wasu malaman kuma suna da ra'ayin fahimtar cewa matuƙar mutum sunansa musafir matafiyi to yana da daman ya cika sallah a yana da daman ya yi ƙasaru an samu sahabbai sun fi kwana huɗu sun fi kwana goma sun fi kwana wata ɗaya suna yin ƙasaru don haka duk wanda yake sunan matafiyi to zai iya yin ƙasarsa ko da sama da wata ɗaya ne wallahu ta'ala a'lam Allah saka da to mai tambaya ta gaba take cewa don Allah a taya ta da addu'a tana so ta yi aure kafin ta mutu wallahi sannan take cewa yan uwan babanta da baban sun kasance suna gaba da juna tana cikin tashin hankali ta rasa yadda za ta yi ta ce ita Yoruba ce kamar yadda ta faɗa a taya su da addu'a kuma ya za ta yi. Menene matsalar? Tana neman aure. A mata addu'a Allah ya bata miji. Sannan kuma iyayenta ne ‘yan uwan babanta kamar ƙannensa da yayyansa suke gaba da juna ta tashin hankali wacce ko magana ba a yi. To abin yana tayar mata da hankali yana tsorata ta ne take tambaya. To na farko dai muna yi mata addu'a Allah ya bata mijin ƙwarai. Ba ita kaɗai ba duk ɗalibanmu da suke bin mu a wannan shafi da duk kuma sauran da suke tattare da mu a duniya gaba ɗaya duk wacce take da larurar miji Allah maɗaukin sarki ka aurar da ita zaura take ko mace wato budurwa sannan kuma wannan rikici da 'yan uwanki suke yi muna miki muna miki addu'a 'yan uwan babanki muna miki addu'a Allah ya daidaita tsakaninsu Allah ya daidaita tsakaninsu kuma ai ƙoƙari a samu malaman garinku sai a haɗa su da su sai su yi musu nasiha su ja musu kunne su gaya musu cewa wannan abin da suke ba daidai bane kuskure ne Allah ganar da mu yawa Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai shin ya halatta mace ta auri kanin babanta amma ba maman su ɗaya ba da baban wai baban su ne kawai ɗaya to Allah ya kamata ku san irin tambayoyin da za ku yi ya mutum zai je auri kanin babansa ai ba daidai bane ba babbanki ne fa bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba ki kiyaye ki ji tsoron Allah kar fa mu ji labarin kun je kun yi wannan auren bai halatta ba haramun ne ba za ki auri kanin babanki ba ai babanki ne kanin babanki na'am yawa wannan wannan take cewa eh, ƙaran matarsa ya kawo wai in yi mata magana ba ta ji har ya kai yana so ya ƙara aure wai me a ba shi shawara? To, um, na farko dai mata ya kamata ku ji tsoron Allah kamar yadda muka sha gaya muku manzon Allah ya ce khairu iman man idza amartaha ata'atka mafi alkhairi a cikin mata ita ce wanda in ka bata umarni tana maka da'a kina so ki zama matar arziki matar alheri to ki rinka bin umarnin mijinki duk matar da miji yake cewa ta yi ba ta yi to wannan ya nuna ba mata kwarai bane ba mata kirki bane kuma wallahi idan kika kuskura kika mutu kika gamu da Allah kina saɓawa mijinki to sai an yi da gaske za shiga aljanna dan ya tabbata cewa aljannar ku tana karkashin tafin kafafun mazajen ku in kun yi ɗa'a a wurin ku za ku shiga idan ba ku yi ɗa'a ba kuma ba za ku shiga ba yanzu wannan tana saɓa masa har ya kai ga yana tunanin zai ƙara mata abokiyar zama to a nan dai da Allah muna ba shi haƙuri ya ɗan ɗaga mata ƙafa kai ya ƙara mata abokiyar zaman za ta gyara kuma mun san insha Allahu idan ta ji wannan nasihar da muka yi mata za ta gyara kar ka ƙara mata amma in ba ta gyara ba ka rubuto mana mun ba ta wata ɗaya ko wata biyu ka daɗa rubutuwa a nan za mu ɗaga hannu za mu yi addu'a Allah ya sa kai mata kishiya kuma Allah ya so yadda muna shaida muke sai Allah ya karɓi addu'ar mu da taimakon Allah ta'ala kenan wannan yana nuna ashe wasu matan su suke jawowa mazajensu su ƙara musu aure taurin kanki ƙazantarki rashin ladabinki rashin mutunta mijinki rashin bin umarnin mijinki kina nan kina zaune zai zo ya je ya bi wata yarinya budurwa kullum tana buga masa waya tana kwanta mai da hankali in zai yi bacci baya iya bacci sai ya ji muryarta ita take ba shi abinci yana ci abincinta ya fi naki wata ta ƙwace miki miji kina nan garin kallon ruwa kwaɗo ya miki ƙafa a bakin teku ku ji tsoron Allah ku gyara da haka da Allah injiniya a gaya masa ya hakuri? eh kada ya ƙara mata kishiyar ya ɗan ba ta lokaci kuma ya isan mata da wannan nasiha ya gaya mata ga abinda muka ce manzon Allah ya faɗa akan duk matar da take ta alheri ita ce mai bin umarnin mijinta. Allah shirya da mu. Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance mijinta ya bata dama ta dinga ɗaukan wayar shi har ta je ta ga wani suna mara kyau a ciki na wata har dai suka samu matsala da shi suka samu matsala har ta kwashe kayanta daga gidansa so kuma dai kafin ta kwashe kayan ma dai da suka samu matsala har dukan ta yi da sauransu to amma kuma daga baya wai ta sun daidaita shi ne take so da Allah a yi masa nasiha akan dukan nan da yake mata sosai ko zai samu ya daina. To, kafin nan iyaye mata ina sanar da ku kuma ina muku bayani na sha faɗa a karatu duk matar da take son zaman lafiya a gidan aurenta ta daina duba wayan mijinta. Kura, ni shawara ce nake baki duk wacce ba so ta ga baƙin ciki ta ga ɓacin rai ta ga damuwa ta daina fa duba wayar mijinta ko da ko ya baki dama in ko kika yi haka kin taro match kin taro rikici wallahi tallahi rikicin da ba za ki iya masa ba dan kalla a cikin mazajen wannan zamanin kaɗan ne daga cikin su in dai suna mu'amala da waya to sai kin ga abin da baki so a cikin wayar su wani bawan Allah ya burge ni ya ce wa matarsa kin ga ke hajiya kin gani muna zaman lafiya ta ce eh to wannan wayar ya nuna mata wannan wayar wannan wayar ya ce ba ke ba ita in za ta yi ringin sau dubu karki ɗauka sannan karki kuskura ina bacci ki buɗe min waya ko na fita unguwa ki ɗauka min waya ko ina wannan ki je ki karki in kika je kika ga abin da kya so ke kika jawo ta ce alhaji na gode ko ba zan taɓa ba haka suka yi ta zaman su zaman lafiya wato abin da mata ba sa ganewa malam wani ɗan kasuwa ne a cikin mu'amalolin da yake yi akwai mata customers yana sai da kayan mata ko yana sai da kaya da suke da mata a cike da alaka da mata dole mace ta kira shi wataƙila ta turo masa boys ga abin da take nema kuma mata wasu fitanannu ne wata daga ɗan neman ɗan abin da za ta sayan kuma sai kuma ta fara yin abubuwa wanda yake ba na daidai ba yanzu wani kes da aka kamu shi lecturer ne a jami'a matarsa kuma mai bala'in shegen kishi na farko tana zargin sa wai baya dawowa wai wai karfe sha biyar rana har abu nan ya ce to ai ita lacca. ko ai karfe biyu ko ai karfe hudu ko ai karfe biyar ko ai karfe ɗaya ko ai karfe takwas ita wai dole ai in ma'aikaci ya fita wai sai ya dawo wai sha biyu na rana fa na ce to kin ga baki tarawa kanki daidai ba sannan kuma wai ai yana magana da mata na ce to sana'arsa ce yayi inda yana shiga ajiye lakca yanzu kin isa ke ce lakcara mijinki ko wani mutum ba zai magana da mata ba dole magana da mata tunda malamin makaranta ne ai wallahi tallahi har bugo masa waya suke yi kuma ya taho da takardunsu na ce ah to ba yana yin makin ba dole ya taho da takardunsu sannan kuma sai ya ce malam ni fa level coordinator ne ni ni level coordinator ka, ka san me level coordinator mai gidan ɗalibai kenan baban ɗalibai a jami'a wanda shi yake kula da komai da komai nasu wasu larurorinsu na jami'a registration ɗinsu kwas ɗinsu da ya faɗi ba a ɗora ba waye waye da sauransu to Allah ya jarrabi mijin ke level coordinator ne a jami'a dole ya alaka da mata imanin su kurin zai kubuta da shi wai sai mace wai ta zo ta tibire tana ta bala'i tana yaƙi tana fitina wai ita bata yadda ba dan me mijinta zai magana da maza wala baki ta ruwa kanki daidai ba da kamata ya kamata ku zama masu fikihu ku zama masu ganewa ba kowane namiji bane dole zaki ce ba zai magana da mata ba wani zai magana da mata kawai ki hada shi da Allah in yayi magana da mata ya ji tsoron Allah ya daina fitina da mata wannan abu ne mai kyau ki gaya masa ya ji tsoron Allah amma ki hana shi wai kin ga lambar mace a wayarsa ko kin ga kaza sauransu to waye kai ki ma ki je ki bude duk da ta ce wai she mata izini to da kika je kika ga abin da baki ji daɗi ba yanzu ku ashe abu kaɗai sai ya kashe muku aure dan kin je kin ga abin da mai miki daɗi ba za ki tattara kayanki waye koya miki wannan karatun kuma waye koya miki wannan tarbiyar ba a faɗa ba ba daidai ba ne ba wai yanzu ku ba ku da haƙuri matan nan ke yanzu ba za ki haƙuri ba ke sau nawa yake ganin abin bakin ciki da ɓacin rai akan ki yi haƙuri kawai daga ganin wayarsa kin ga abin da mai miki ba ki tattara kaya ki tafi saboda ke ne mai zuciya ya tafi wallahi je tattaro wata ya auro miki wallahi ki zo ki ta fama da ita daka ba daidai ba kika yi abin da kika yi kuskure kika yi fitan da kika tafi saboda kin ga wani abu ba daidai ba a wayarsa wannan ba daidai ku zama masu haƙuri ku zama masu kau da kai ku zama masu ainihin yakana ku zama masu sani ya kamata ya ku iyayena mata ku daina azabtar da mazan ku ku daina fushi ku daina ɗaukan zuciya kuna ɗaukan hukunci a take ba tare da kun yi ainihin wato bincike ba ba daidai ba ne kuskure ne sannan kuma tunda yanzu kun dawo kun sulhunta kenan sai ku ci gaba da rayuwarku kuma ki ci gaba da yin haƙuri Allah ya mana afuwa Allah kuma ya sa mu dace maza kuma ku ji tsoron Allah ku daina ɗebo hotunan banza kuna zuba a cikin wayoyinku kar ku je ku ainihin wato sa musu hawan jini abu na ƙarshe shine duka manzo Allah ya ce masu dukan mata a cikin ku laisa ulaika bi khiyarikum masu dukan mata a cikin ku laisa ulaika bi khiyarikum ba sune zababu ba Maza Allah ce yanzu ɗayan ku zai zo yana dukan matarsa darbal abdi kama yana dukan bawa kuma ya zo ya neme ta a shimfiɗa baka jin kunya da haka duk namijin da yake bugun matarsa ya kamata ya ji tsoron Allah kuma wallahi ina shaida ma kai ma sai an bugi yarka ka ba ta kashi kai ma za a bawa yarka kashi ba daidai bane kuskure ne kuma a ah, ke kuma ki daina yin abin duka. tunda kin ga mijinki mai zafin hannu ne nan da nan yake kaiwa hannu to ki daina yin abin da zai dake ki abu na biyu kuma ki rinka zama nesa nesa da shi idan da kin ga ya daga zai kawo duka wuf ki shiga daki ki buye ki sa sakata za a samu saukin doke doken Allah ya sa da maza ku ji tsoron Allah wallahi malam ba zan iya irga sau nawa kai ka sani fata'u'i da ake mana malam maza dukan mata suke ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah mutum ya zo ya baka ya ka dake ta Allah ya sauki Allah shiryar da ku Allah ya saka da alkhairi mai tambaya na gaba yake cewa shi mazaunin Germany ne yana aiki a can daidai gwargwado to amma ya ce yana fama da ƙarfin sha'awa kuma baya so ya yi zina ga matan turawan nan amma dai ya ce a bashi shawara ya zai yi sannan kuma maganarsa ta biyu yake cewa don Allah idan akwai budurwa ko bazawara mazauniyar Jamus amma da za a haɗa shi da ita in an wannan insha Allah yana shirye. To na farko dai <clears throat> ai annabi ya gaya mana idan mutum girma ya kama shi sha'awa ta kama ka sai kai aure inda kana ta ai neman kuɗi kake yi kana samun albashi kana samun kuɗi kai aure shawarar farko shine kai aure tunda kai kaga kana da ƙarfafar sha'awa na biyu ina maka addu'a Allah ƙara maka tsoron Allah da kace kana da sha'awar amma kuma kana jin tsoron kar ka aikata zina to watakila wani ya ce bai da halin yin auren a can ko auren Germany akwai tsada to ya turo mu aura masa anan ya samu mata biza in ka yadda ka turo ka yadda da ni to zan nema maka gangariya mata kuma na san cikin ɗalibai na yanzu kafin na gama karatun nan za su yi ta ɗaga hannu su ce malam gani gani gani gani mu zaɓa maka mata gangariya mai sauƙin sha'ani ba za ma ka kashe kuɗi ba ba wani wahalan kama gidan haya nan babu waye mu gyara maka ita insha Allah ta'ala mu ɗora maka ita a jirgi ka je ka zamana da matarka za mu yi maka wannan amma ni yanzu ina Najeriya ka turo mun da fatawa ka ce wai in akwai wasu wai Hausawa a Germany in haɗa ka da su ai ka gama da aiki yawwa ban taɓa zuwa Germany ba ina dai da niyan zan ci eh wataƙila ta dalilin auren ka na je. amma ni ba wata wadda na sani ba a yar Germany amma dai zan binciki wasu almajirai na da suke rayuwa da karatu a can to amma ni yanzu malam injiniya eh. na zo ina nan in haɗa shi da wata bahaushiyar da ban santa ba ya ce malam ne haɗan da ita kai min afuwa amma a nan Najeriya in ka yadda bismillah kuma alhamdulillah na so maka albishir ma dama eh. ah, wani dan uwa ya bugo min daga ingila eh. Eh, daga ingila cewa yana bibiya wannan shirye-shirye ya ce to a can inda suke ana samun wasu mutane su zo masallaci su ce a haɗa su da ɗaliban ilimi da masu tarbiyya mata na kwarai a nan najeriya ko a nijar ko a kamaru ko a afirka sama musu in dai an yadda da su to su suna so za su aure su ba za su aure na can ba eh, eh. to kaga insha Allah cikin ɗaliban mu waɗanda muka gamsu da su suke aiko fatawa mun gama bincike a kansu eh. to wataƙila wata in ta samu dama ko Allah ya sa iyayenta sun yadda to za mu rinka haɗa aure insha Allah muna turawa can da ikon Allah Allah sa mana albarka Allah ya ba mu dacewa Allah ya saka da alkhairi ah, mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance tana soyayya da wani har sun fara magana aure kuma ta ce a yadda ta faɗa ta ce ba shi da laifi yana da sana'a Allah ya rufa masa asiri to amma mamanta ta ce ba ta san shi shine yanzu suke shawara za su gudu fa su je su yi aure ko ina ne ma za su gudu duk inda kika je ma za ki dawo ai ba dai duniya za ki tafi ba wannan tunani ne na rashin hankali tunani ne na rashin tsari wato na sha gaya muku 'yan mata masu rawar kai 'yan mata masu rawar kai ‘yan mata masu rawar kai ku daina saɓawa fa da iyayenku wai kuna sulhuntawa da miji ko wai saurayi yanzu akan saurayi saurayin gaibu saurayin wallahu alam ba a sani ba na gaske ne ko ba na gaske ba kuma zai riƙe auren ko ba zai riƙe auren ba ki zo ki saɓa wa uwar da ta haife ki uwar da ta yi naƙuda ki uwar da ta rene ki uwar da ta taimake ki zo ki saɓa da ita wai ki je za ku gudu ku yi aure to ai annabi ya faɗa cewa mace ba ta aurar da kanta duk inda kika je kika je kika yi auren bai halatta ba ai mace ba ta aurar da kanta la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin ba a yin aure sai da waliyi sai da sadaki ubanki shine waliyinki ko kuma wanda ubanki ya naɗa ko wani ɗan uwanki wanda yake a makwafin babanki don haka in sama jannati za ki tafi da shi ki je saboda ba ki da hankali wannan rashin hankali ne wallahi ki je ina sai ki gaya masa ki gaya masa ki sanar da shi cewa mahaifiyata ba ta so kai haƙuri Allah ya baka wata ba ni ba ni dai a fatawata duk wanda Allah ya jarrabe ta iyayenta ba sa son mijin da ike neman ta da aure ni kan ba zan ce ki je ki bijire wa iyayenki je ki bi wani saurayi na ƙarshen zamani ko wani ba zaure ba ni ba zan iya faɗan wannan ba gaskiya kuma ni bani da wani dalili amma na sani ana iya samun son zuciya da ra'ayi na iyaye waɗanda suke ba daidai ba ne idan malamai suka bincika ko alƙali ko sarki ko hakimi ya bincika ya ga cewa iyayenki zalunci ne a gabansu da son zuciya to sarki yana iya zama waliyanki ko hakiminku yana iya zama waliyanki ko alƙali ya je ya ɗaura miki aure ko kuma wasu malamanku da suke tare da ku tunda sun fahimci za a zalunce ki amma haka kawai fatawa a iska haka wai a ce wai wai ki gudu ki je ki watsar da iyayen ki je ki aure da wani ba daidai bane wannan kuskure ne kuma wannan rena iyaye ne kuma rashin albarka ne kuma ina so na gaya wa maza su sani cewa duk yarinyar da ta ji cewa za ta iya saba wa iyayenta ta aure ka ta bi ka ku gudu to wannan ya nuna cewa yarinyar ita ma bata kware ba ce ta ba samu tarbiyya ba tunda har tana jin cewa za ta iya saba wa iyayenta to kai da zaka je ka aure ta a haka yanzu kana tsammanin ta saba wa iyayenta kai kuma sai ta bi ka yanzu duk yarinyar da ta tubure wa ubanta ta tubure wa uwarta kai kuma in ta shigo gidanka yau da gobe ku kwana ku tashi ku kwana ku tashi kana da garantin ba za ta tubure ma ba ai kyakkyawan adireshi ne cewa ta tubure wa iyayenta to wallahi kai ma za ta tubure maka dan haka yar uwa kar ki gudu kar ki je ko ina ki ta addu'a ki san ki hada mahaifiyarki da iyayenta ko da malamanta ko da ƙawayenta ko da kaza sana'a ka dai ita ce dan mijinki yana da sana'a mai neman ki yana da sana'a da yake ke yar duniya ne abin duniya ne ya dame ki wai wai yana da sana'a wai uwata ta hana to in yana da sana'a kuma dan luwaɗi ne fa in yana da sana'a kuma watakila bai da addini fa in yana da sana'a watakila kuma yana da wani mummunan tarihi fa wai yanzu wai so ake yi wai a kwace wa iyaye wai hakkinsu na aurar da 'ya'yansu ne kawai yara saboda rashin kunya ku rinka ballewa ku rabu da iyayenku haka jiya wani yazo ya tsare ne ya mun fatawa wai wata yarinya fa ta balle fa ta faje ita ta yi aurenta bata nemi shawaran ubanta uban ma bai sani ba ba. yanzu ai yayin da ake kenan kawai yarinya tana kada kirjinta shikenan sai ta kama ta je waiwai ta samu saurayi jarababbiya fitinanniya ki ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya kama ki akan abin da kike yi na son zuciya kuma duk yadda bata bi iyayenta ba ba za ta yi albarka ba duk yadda bata bi iyayenta ba ba za ta yi albarka ba ina gaya muku ba za ta yi albarka ba Allah shiryar da ku Allah ganar da ku idan iyayenku sun zalunce ku ku bi hanyoyi da suka kamata suka dace ku nemo hakkinku ta hanyar magabatan iyayenku ta hanyar malaman iyayenku ta hanyar waɗanda iyayenku suke ganin nauyinsu sai a je a gaya musu karɓa muku hakkinku ba ku ne za ku yi faɗa da iyayenku ba Allah shiryar da ku Allah ya saka da alkhairi ah, wannan take cewa ta kasance suna tare da mijinta ta haihu a halin yanzu ma tana da ciki to shi ne yake neman aure to amma a yadda ta ce wai yana tura wa can hotunan da basu kamata ba ta chatting sannan ita kuma idan ta yi chatting da shi watan ya fita office ya tafi wajen aiki in ta yi ta mai chat ta tura mai sakonni haka ta WhatsApp wani abu sai ya daina kula ta ya ce mata dole ne chatting din da ita ita ta kyale shi to shine take neman shawara wannan gaskiya ɗabi'a ne da yawa daga cikin maza na wannan zamani a yau Allah dai shirye mu kawai Allah shirye mu gaba ɗaya ɗabi'ar maza ne ina baki haƙuri ba mijinki ne kaɗai ba kake je ki kashe aurenki akan wani laifin da ya zama ruwan dare ƙalla yau ki samu namijin da wallahi baya cacin da wasu sai kaɗan wanda Allah ya zaɓa amma dan cacin da mata a hira da su a yi waye suna yi yawa ba ko mijinki ne kaɗai ba kuma abun mamaki kamar yadda ta faɗa din shedan ne yake cire musu sha'awar tasu nasu matan na halal sai su je suna yi da masu matan na banza da haka ki yi hakuri, tun da har kin ɗan ɗauki ciki kina da goyo kina yi ki je ki ta lallaɓawa kai kuma bawan Allah ka ji tsoron Allah tabbas ya shiga hakinki tunda yana tura hotunan banza ga wata mace ita ma tana turo masa zalunci ne wannan haramun ne haram ne haram ne haram ne kuma idan bai tuba ga Allah ba sai kun yi hisabi tsakaninki da shi a ranar tashin alkiyama amma kakki kashe aurenki saboda wannan chatin din namijinki da wata na gaya miki da yawa fa mazan nan wannan zamani Allah fa ya kiyaye an shiga wata masifa ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah shirye da mijinki Allah ya ganar da shi yanda zaki ki ci gaba da yi mai nasiha ki ci gaba da yi mai addu'a idan yana da malamai ki haɗa shi da malaman ko kuma ki haɗa shi da waliyanki a san dai yadda za a sulhunta ya daina yi Allah ya miki afuwa Allah ya mana afuwa gaba ɗaya wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta kasance tana zaune da mijinta to amma shi wai san da suka auren shekarar shi hamsin ita shekarar ta sha biyar har yazo dai ba iya biya mata bukata har aka haƙura dai aka rabu so sai ta je ta auri wani to wanda ta aura ɗin shi kuma ta ce ba shi da kirki yana wulaƙanta ta sannan kuma wai ashe aure saki ne har ya zo ya kira iyayenta a waya ma ya gaya musu ƙarya da gaskiya yan suka ce mata ta tattara kayanta ta koma gida kuma ta ce ita ma wai tana da ƙarfin sha'a ba ta so ta faɗa zina shi ne take neman shawara ko za a yi wa mijin nasiha to na farko dai a tun da kin ɓallo daga wani gidan kin ga ba za ki iya ba Allah ya taimake ki kuma kin shigo gurin da shi ma dai ba a ci sa'a ba eh yana aure saki tunda yanzu bai sake ki ba sai ki ci gaba da lallaba auren naki tunda dai bai sake ki ba duk da cikin ce mijin mai aure saki ne ki ci gaba da lallabawa sannan ina jiya miki tsoron kashe auren tunda kin ce kina da karfin sha'awa kada ki zo zawarcin nan a zo a samu matsala a yi kokari a gyara wannan mijin ki bincika me yasa yake yawan sakin matan in ƙazanta ce ki daina yi in rashin ladabi ne da mata suke masa zuciya ce da shi to ki nesa nesa ki daina masa abin da ma zai sake ki ai akwai mijin da yake tsauri sakin amma za ga ya rike wata guda ɗaya ba ta tsakuwa to tunda dai yanzu auren bai mutu ba ni dai ina baki shawara ki ci gaba da haƙuri ki ci gaba da ƙiyamun laili a kansa ki ci gaba da addu'a a kansa Allah ya rike miki auren ki kada ya sake ki kuma babban matsala tun da kin ce kina da ƙarfin sha'awa kina jin tsoron kar ki kashe auren nan wani abu ya biyo baya to Allah dai sauki kuma zawarcin ma bai da daɗi wata ran dai in na samu labari in na samu lokaci zan ba ku labarin halin zawarci da halin zawarawa a Najeriya abin ba daɗi Allah dai sauki kar ki yadda ki shiga zawarci ina baki shawara to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance tana aiki amma mijinta baya bari ta je aikin yanzu ana tunanin ma za a ba ta query a wajen aikin shine take neman shawara wai cin za ta tafi aikin ta ne kawai sau da mijin nata baya jin magana dai har iyayensa in suka mai magana baya ji shine ta ce to ai baiwar Allah ai ba za ki je aiki ba sai da izinin mijinki magana ki fita aiki ba da yaddar mijinki ba ai ba ta taso ba duk matar da za ta je aiki sai da yaddar mijinta yanzu aikin da yake ki shine ki ta kokarin ya zaki jawo hankalinsa ya yadda ya barki ki ci gaba da aikin ki dan ki samu rufin asiri a ki da 'ya'yanki da ma shi da kuma rayuwarki amma magana ki fita ba tare da izininsa ba wannan fa ba daidai ba wannan laifi ne wannan kuskure ne muna fatan Allah ya daidaita ki da ke da mai gidanki wallahu alam Allah ya saka da alkhairi Mai tambaya ta gaba ta ce don Allah a yi wa maza nasiha akan wulaƙanta matansu ta ce shekarar ta sha biyar da aure amma mijinta in ya so cin mutuncinta a gaban yaranta zai ta zaginta zai ta zaginta baya kunya ta ce kuma tana masa biyayya iyakacin biyayya ya ce amma ta ce amma ɗaya kishiyar tata har kwalasa take ci ta ce lallai ya sake ta to shine take neman a mai nasiha kuma a ba ta shawara to na farko dai yana daga cikin rashin sa'an da mace za ta yi Allah ya jarabe ta ta faɗa hannun mijin da yake bai da mutunci wane ne mijin da bai da mutunci mai buɗe baki yana ɗura ashar da zagin matarsa a gaban 'ya'yansa kin yi kuskure a kin auri kin yi rashin sa'a kin auri mijin da yake bai san darajar ki ba ballanta ƴaƴanki ko iyayenki kuma mun sha faɗa a karatu muna gaya muku mata ku daina gaggawa wajen yin aure duk wacce take a gaggauce a matse auren kawai take da bukata ta yi ba tare da ta yi dogon bincike ba wallahi tallahi za ku zo ku yi da na sani shi yasa za ku zo ku yi ta cika mu da tambayoyi lokacin da za a yi auren a gigice kike ko bincike ba ki kin zo kin aure wanda yake mutumin da yake gashi mutumin kawai ne so sai ki haƙuri da zagin da yake miki da cin mutuncin da yake miki a ci gaba da yi masa faɗa a ci gaba da yi masa nasiha a ci gaba da ja masa kunne ga iyayensa misali ko malamansa ko ‘yan uwansa amma dai in abin ya tsananta ya girmama ya ƙi ya daina to kuma kina da neman ki nemi kina da daman ki nemi ya sake ki ya sallame ki don ku gaskiya ba wani mutumin mai arziki da zai yadda ya aure ka kana zazzaginsa a gaban ‘ya'yansa ba daidai ba ne yanzu ɗazuwar ta ce dukanta ma ke. yanzu ga wata kuma ta ce ana zagi wai waɗannan maza waɗannan maza mazan wannan zamani Allah shirye da su kawai Allah shirye da su an ce manzon Allah sallallahu ba mutum ne mai zagi ba ba mutum ne mai alfasha ba ba mutum ne mai tsinuwa ba kui koyi da annabi kui koyi da annabi yanzu wancan karan aka aka wata ta yi mana fatawa wai ita idan ta yi wa mijin laifi cewa ki Allah da ya tsine miki albarka yanzu ka duba irin wannan rashin tunani to matsalar ku sai ku je ku auri jahilai ku auri marasa tarbiyyan addini ba kwa bincike idan kun zo idon ku ne ke rufewa in kun ga maiƙo da abin duniya sai ku je ku yi aure daga baya ban an zauna an tara ciki da goyo miji ya zo ya ta yanka miki bakin ciki da bacin rai ba yanda zaki Allah ya kubutar da ku muna dai addu'a ƴan uwanmu mata da suke cikin hali na kakanika irin waɗannan mazaje Allah ya yi musu Allah sa su kuma mazan su ji tsoron Allah su gyara bawan Allah ka sani duk abin da kai wa wata wallahi sai an yi wa yarka in dai ka zo ka zagi yar mutane ka ci mutuncin yar mutane ka wulaƙanta yar mutane sai dai baka haifu ba wallahi kai ma sai an yi da yarka ko kana ƙabari a kwance wallahi sai an yi da yarka ka jaza wa yarka bala'i kuma ko a ƙabari kake aka gaya ma ana cutar da yarka ba za ka ji daɗi ba Allah shiryar da mu Allah gana mata da mijinta kuma Allah daidaita su wallahu alam Amin. Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce don Allah tana neman addu'a Allah ya zaba Allah ya bata miji nagari da kuma zaɓin mafi alkhairi ta ce sai miji ya zo an fara sai saurayi ya zo rimi-rimi an fara sai ya janye ta ce yanzu ma haka akwai wani tana son shi yana son ta to amma kuma yana nema ya janye tana cikin damuwa don Allah a bata addu'a da za ta yi. To muna miki roƙon Allah Allah ya tsayar miki da samarin nan da suka zama alheri a gare ki. duk saurayin da Allah ya turo miki alheri ne gare ki Allah ya rike miki shi kada ya balle kada ya tafi abu na biyu ina gaya miki kuma ba ke ɗaya bane ba da yawa yau daga cikin mata suna da wannan matsala saurayi ya zo ya gudu saurayi ya ya gudu akwai dalilai kamar haka da yawa wasu samarin yan tamore ne kawai zuwa suke yi su zo su kama hira da ke in ma sun rena miki hankali in sun zo hira sai sun tattaɓa jikinki su samu biyan bukatar su tafi su barki daga baya su falla su gudu suna yin wannan akwai kuma waɗanda suke sun shigo abin ne ba da shiri ba kuma yanzu aure da ka zo nema malam kana zuwa za a ce bismillah ka fito kawai ka turo to ka gani dole ya gudu abu na uku akwai shaidanu gaskiya akwai matan da suke da aljanu aljanun da suke tare da su suna da tasiri kwarai wajen hana su samun tsayayyen manemi da haka ki je ki yawaita yin addu'a ki yawaita karanta ayoyin ruqiyya ki yawaita roƙon Allah kuma ki yawaita karanta shan ruwa a cikin shan zamzam kina addu'a Allah ya yi miki Allah ya yi miki Allah ya kare ki da karewarsa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta kasance tana sallah to sai yaro ya zo ya hau kanta to sai ya yi mata fitsari to shi ne take tambaya sallar ta ɓaci kenan sallar bata ɓaci ba malamai sun yi bayani sai dai kawai ya kamata a watsa ruwa ko a saka ruwa janab eh, wato najasar da tana jikin mutum shi tasa yayi sallah da ita shine in yi sallah ba yi ba amma najasar da aka watso ma ko ta zubo maka wannan ba ta lalata sallah illa iyaka dai akwai buƙatar a wanke a tsaftace gurin a gyara shi haka mai zadul ne ya faɗa a cikin littafin mun karanta da wannan dalibai da yawa insha Allah wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijinsu to amma yana tafiye tafiye na'am to idan ya dawo kwana biyu yake yi idan ya dawo zai yi kwana biyu a nan sai kwana biyu a can to bai san da ya dawo din kwananta ne sai ta yi tafiya to shine shi ne take tambaya idan ya dawo daga tafiya a ina zai sauka? Kamar ya ban gane ba. Yana tafiye-tafiye. Eh. To, da ya dawo, ita eh. kuma a ranar da ya dawo sai ta yi tafiya. Mm-hmm. To shi ne take cewa idan ya sake dawowa a wajenta zai sauka? Ma'ana shi mai tafiye-tafiye ne. Haka ne? Eh. Ya yi tafiya ko? To sai ya dawo. Eh, su su biyu ne su biyu ne da ya dawo daga tafiya ita kuma ba ta nan eh ita kuma a ranar ta tafiya ta tafiya to sai ya sauka mana a ɗakin ɗayar idan ya ƙara dawowa da kaga ita ba a mata kwananta ba ina zai sauka ɗakin ta tana bin sa kwana kenan eh tana bin sa kwana kenan ko kuma in ma ya dawo tana gidan to sai ya fito daga ɗakin waccar ya shiga ɗakinta malamai suka ce duk matar da ta yi tafiya mata ku ji Malamai suka ce duk matar da tana zaune da kishiyarta da abokiyar zamanta su biyu ne ko su uku sai ta yi tafiya ta tafi umra ko ta je biki ko ta je wani guri to lokacin duk ranar da ta dawo to automatically girki ya tsaya fa yana kanta ne ita miji zai dawo ɗakinta ne ya kwana eh miji zai dawo ɗakinta ne ya kwana sai a sake sabon lissafi to da a ce ma mijin ya dawo lokacin tana nan sai kawai ta koma ɗakin shi idan kuma ya sake yin wata tafiyar in ya dawo to ɗakinta zai sauka tunda ba a yi mata wasu kwanakinta ba duk da cewa ita ta riga ta tafiya ita ta sariyar da kwanakinta a nan kuma nake so in ce da ku duk macen da ta yi tafiya to ta sariyar da kwanakinta kada wata mace ta ce ta yi tafiya sati biyu ba ta nan bayan ta dawo kuma ta ce wai sai an rama mata sati biyun da ta yi ba ta nan kika yi tafiya kika san yadda tafiyar ki wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ce ta rubuto tambaya akan ɗanta yana fama da matsalar aljanu da farfadiya to aka ba da shawara aka ce ya dinga yin alwala shine ta ce shekarar sa hudu yaran bai iya alwala ba za ta iya dinga masa alwalar kwarai kuwa sai ta rinka yi masa alwala a rinka yawan ta karanta masa suratul baqara da falaki da nasi ana maimaita masa insha Allah kuma a je a nemi magani akwai maganin farfaɗiya da likitocin zamani suna bayarwa eh a je a nemi magani Allah ya shiryar da mu gaba ɗaya Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce dan Allah wai wace addu'a za ta dinga yi ta neman biyan buƙata a ba ta addu'ar da za ta dinga yi tana da bukatu da yawa kuma tana da marayu to kullum idan mutum zai nemi biyan bukata an karantar da mu mutum ya je ya raka a biyu a cikin sujjadar da ya yi sallar ya gaya wa Allah bukatarsa ko kuma mutum ya sallah raka biyu ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannu ya faɗa da yarensa ya roƙi Allah abin da yake so Allah ya bashi wannan shine addu'a ta biyan buƙata ko kai azumi in ka sha ruwa sai ka roƙi Allah Allah ya biya ma buƙatunka ko ki rage bacci karfe ukun dare ki tashi ki addu'a Allah ya biya miki buƙatunki insha Allah zai biya miki Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mutum zai iya yin shafa'i da wuturi kafin ya kwanta. Idan kuma ya samu ya tashi zai iya ƙara wasu nafilolin ba tare da ya sake yin shafa'i da wutarin ba? Ƙwarai da gaske mutum zai iya shafa'i da wutari kafin ya kwanta. na Abubakar Allah ya yarda da shi yana yin shafa'i da wutirinsa kafin ya kwanta bacci. Ya ce rayukanmu a hannun Allah suke in ya tashe mu alhamdulillah in bai tashe mu ba dai na sauke nauyi. To idan mutum ya shafa'i da wutiri sai kuma ya daɗa farkawa shi shikenan normal. sai ci gaba da raka'a biyu biyu yana sallama biyu yana sallama biyu yana sallama ba sai ya maimaita wuturin ba wasu malamai kuma suka ce zai iya yin wani in ya zo ya wuturi ɗaya sai ya zauna sai sallama ya haɗe ta da wancan wuturin kenan ya yi biyu sai ta biyu biyu biyu biyu biyu idan asuba yi ta riske shi kuma sai ya raka'a ɗaya amma dai fatawar da ta ce ya ta raka'a biyu biyu ɗin tunda ya gama shi da wuturi idan ya tashi ya ta raka'a biyu biyu biyu kawai har ya taɓa ba wannan shine fi inganci wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan ya ce mutum ne yake da matsalar jinnu wai sai suka tashi dab da ramadan ya samu tabuwar hankali hankalinsa bai dawo ba sai bayan azumi shin yaya azumin da bai yi ba to asali shari'a an ɗora wa mutum ta kalifanci ne idan yana da hankali mukallaf ana nufin mai hankali baligi mai hankali idan har ka yi hauka a lokacin da ka yi hauka shekara ɗaya ka yi hauka shekara biyu wata ɗaya ka yi hauka duk lokacin ibadar da aka ɗora maka ba ta kanka don haka ba sai ka rama ba tunda ai ba a ɗora maka wata ibada amma in ya tabbata hankalin naka ya kau ba zuwa yake ya je dawo ba don haka don gudun faɗa cikin matsala da fitina ina ba da shawara kai ƙoƙari ka rama wannan ibadar da baka yi ba don ban san ba wani irin fitar hankali ne ka samu saboda kar in zo in baka fatawa wataƙila kuma son zuciyarka ne amma in dai mahaukaci ka zama tibran duk wanda ya zama bai da hankali a iya wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu to babu sallah a kansa babu azumi a kansa dan takalifancin shari'a yana kan mai hankali ne al'aqilu albaligu wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai mutum ne aka ba shi damar ya kawo mutum biyu za a ɗauke su aiki sai ya kai ɗan shi da sadakan shi to wai da aka samu aikin sai ya ce za su dinga ba shi albashi a raba uku a ba shi kaso ɗaya wai ya halatta wannan zalunci ne wannan ci da ceto ne zalunci ne wannan ɗanka da sarkinka ya je ya maka aiki mutum ya je yini yana aiki kuma kai kai za ka rinka cin sa kenan ba dan Allah kai ba ba daidai ba ne kuskure ne kuskure ne mutum ya je ya sama wani aiki su yi yarjejeniya cewa zai rinƙa ba shi rabin albashin ko ya rinƙa ba shi wannan wannan akwai zalunci a ciki wannan fatawa ta farko kenan abu na biyu wasu malaman suna ganin cewa idan yarjejeniya aka yi da shi shi iyadda wane ga aiki zan sama maka amma fa duk wata za ka rinƙa ba kaza a cikin albashin sai ya ce eh ya yadda kamar wani aiki ne ya sama masa ya yadda shi kenan tunda shi ya riga ya yadda da sauransu amma magana ta gaskiya akwai ɗan wani abu a cikin rai dangane da wannan akwai zalunci akwai cuta akwai shiga haƙƙi mutum zai je yini yana aiki kai ku kana kwance kawai dan kai ka masa hanya wannan kamar cin hanci ne ai ba daidai ba ne kuskure ne wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi wannan ya wannan ta ce mutum ne yana da mata sai ya kara ta uku suka zama su uku to yana da motar hawa sai ya ce in dai za a fita unguwa wacce take girki ita za ta shiga gaba sai uwar gidan ta ce wallahi ba isa ba ai tun kafin a auro su ita take shiga gaba duk inda za a je mm. to shine take suke tambaya wai ya halatta abinda ta ko bai halatta ba to ina so na yi wa mata bayani su jiya amma su yi haƙuri da wannan fatawar maganar uwar gida ta tsakar gida ta ɗaya ta ƙarama amarya fa duk babu shi a shari'a al'ada ne kawai a shari'a babu wata mata wai uwar gida da take da wani priority ko take da wani hakki sama da wata babu wannan al'ada ne kawai don haka a shari'ar Allah matanka hudu duk matsayi suna da equal right in ji bature ma'ana suna da yanci suna da suna da hakki iri ɗaya da amarya ya shekara sha bakwai da uwar gida 'yar shekara arba'in da bakwai duka sunan su matan alhaji kuma tana da daman ta zauna a kujerar gaba tana da dama ta kwana da miji tana da dama ta tafiya da miji da aka maganan wani uwar gida wata tsakar gida a wata turaki wata waye duk wannan babu uwar gida ta zo ta fake da wannan abin tana shiga hakkin yan uwanta tana nuna cewa wai ai ita ce kamar yadda wasu suke yi wai komai aka sai ce wai ya ba uwar gida to ya gaya maka ka ba uwar gida dan me zaka ba uwar gida wai ita komai ita ne wani ma fa dan lalacewa wai unguwa za su fita wai sai kuje ku dan bai uwar gida wannan ai kaga akwai rini hankali ma a cikin sa ba daidai bane kuskure ne amma na yadda al'ada ce ta zo da maganar uwar gida a girma mata saboda ita ta aka fara aura ita ta fara zuwa gida ita ce uwar 'ya'ya wannan al'ada ba laifi bane an girma mata amma fa ba ta da wani hakki sama da wata kamar mutum ya je tamfatsa wa uwar gida ita saboda ita ce ya biya mata kuɗin umara ya biya mata kuɗin hajji saboda ita uwar gida ne to sauran ba duka suna da equal rights hakkin su ɗaya ne in ka biya wannan sai ka biya wannan ba magana saboda uwar gida ne wannan sai mata mota wannan kuma ta baran sai mata ba ai wannan ita ce uwar gida a'a kawai hakkin su ɗaya ne don haka maganar cewa wadda za ta shiga gaban mota shi mai gida shi miji shi yake da yancin ya faɗa kamar yadda ya yi adalci ya ce wacce take da girki ta shiga gaban mota tunda ita ce take da girki a ranar ta ji dumin mijinta yana kusa da ita ko ba haka bane ba eh. haka kurin baki da girki ki zo ki nanaki a gaba da jego da komai ki zo ki tsaya a gaban mota saboda ke ne uwar gida waye gaya miki baki da haki da haka a bi miji a nan gurin a yi masa da'a in yace duk kowa ta koma baya gaban ma empty za a zauna ba wanda ya isa mai magana ko ba haka bane ba da haka maza ku daina bari mata suna wulakanta ku suna jan ku a ƙasa wai har mace wai ta zo wai tana jayayya da kai a kofar gida wai wai wannan za ta shiga ga wannan ba za ta shiga to me a ciki wani gaban mota me a ciki ai ba daidai bane wannan kuskure ne gaskiya don haka anan namiji shi yake da yanci ya faɗi ya za a yi la iyaka kawai in an ga yana son zuciya kullum yana da matso yana matso da yar amaryarsa gaba waɗancan kuma ya mai da su ba to nan kuma sai a mai magana Ba da haƙƙi saboda ya shigar da zalunci a ciki amma dai tsarin da mijin ya faɗa duk mai girki ita ce a gaba wannan yayi maganin fitina amma uwar gida ta zo ce wai tun kafin a auro soyayya take zama a gaba to ke da me kika fi so ni ina so uwar gida ta gaya mu wai ita da me tafi sauran matan ne sunan su matan aure sunan ki ke ma mata aure ku daina wuce gona da iri abinda Allah bai baku ba kuna kuna cewa za ku karba almutashabbi'u bi malam yu'ta Allah ya shiryar da mu Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ya ce, ya halatta musulmi ya ci abincin sallar Kirista? Sannan tambaya ta biyu ya ce, wai idan ba zai ci ba ya halatta ya ba wani kamar almajiri haka ko wani? Ya ce Allah ya biya da gidan aljanna. Um, maganar cin abincin Kirsimeti malamai sun ta sauyin ra'ayi na wannan zamani da wanda suka gabata. Uh, amma dai don mu hutar da kanmu babban malamin Sheikh Dr. ko Professor Muhammad Sani Umar Jalle mu Hafizahullah ya yi bayani mai kyau akan abin da ya shafi harkar cin abincin Kirsimeti za a ci ko ba za a ci ba. Ya yi bincike mai kyau kuma ana nan ana ta yadawa ina ba da shawara ga ɗaliban ilimi da masu fatawa a koma ga wannan fatawar a ji tafasil da bayanai da malam yayi na halaccin a iya cin wannan ah, abincin Kirsimetin na su ainihin wato Kiristoci. ba wai don goyon bayan addinin su bane a'a ba ba shi abin ba haka ake nufi ba sannan kuma zaka in ba zaka ci ba zaka iya ba wani zaka iya ba wani in ba zaka ci ba in kuma ka ki ci ma ba laifi kai ba yanzu in wani ya ce shi ba zai ci ba shi a sa shi ba zai ci ba to kana da dama kuma da ba ce akai dole ka ci ba ina fata ana fahimta amma duk da za ku je wasu malaman suna ba da fatawa na cewa bai halatta a ci ɗin ba daman shi yasa na gaya muku akwai sauyin ra'ayi na ainihin malamai na wannan zamani akan wannan matsala Allah ya gane da mu Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ta kasance mijinta baya mata baya biya mata bukatunta yana da kuɗi Harta sutura wai ita take wa kanta ko abinci baya bata a yadda ta faɗa amma kuma ta ce wai tana son shi wai shine ta je wajen wani malami wai tana so ta mallake mijinta shine ya ce ta kawo ruwan alwalarta zai zuba mata zai haɗa da wani abu ya bata ta sa mijin a abinci wai shine take tambaya ko ya halatta to na farko dai kin wa kanki wahala da masifa ai tunda kika ce baya miki kaza baya miki kaza kuma jarabar ki kina son sa to ai dole ki faɗi a hannun bokaye Dama shawara kika nema yaya zaki ki kubuta daga hannun wannan mijin ko ya za a yi ya dawo ya soki ya miki abin nan ya miki kaza ya cikin fada gurin bokaye na farko tukunna zuwa wajen bokan haram ne bai halatta ba ki je gurin boka in kin je wajen boka kin wa abin da Allah ya saukar annabi Muhammadu yar uwa idan kika je wajen boka sallar ki ta kwana arba'in babu duk matar da ta tafi gidan boka ko namijin da ya je gidan boka sallar su kwana arba'in babu hadisi imam muslim da haka bai halatta ba ballantana ma a ce wai a je a yi alwala idan aka yi wa alwala a kawo ruwan alwalan zai zuba mata me zai haɗa wa wani abu ki je ki sa miji kin zama shedaniya kenan yawwa yawwa kar ki kuskura wallahi bokanci ne bai halatta ba ruwan alwala ruwan da ne ai eh ruwan ne yanzu da hankalin hankalinki zaki je ki ɗebi ruwan dattin ki ɗura mijinki ya sha haramun ne haramun ne bai halatta ba ina miki addu'a Allah ya dawo miki da ki? a wajen mijinki kuma sanda kike masa Allah baki ladan so tunda kina wahala kuma kina so haka ake so ayi yi ki je ki ta san mijinki Allah ya Allah ya dawo miki da shi daidai amma kar ki yadda ki je wajen boka dan ki dawo da shi yanzu haka malam mai maiko ne wannan mutumin wallahi da wani talaka ne busasshe da tuntunin ta kama gabanta Allah shirye ku Allah sawaye Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta ce za ta yi aure amma babanta wai malamin almajirai ne kamar yadda ta faɗa yana mata rubutu tana sha wai na addu'o'i da sauransu to shi ne wai yanzu ya mata wani rubutu ya ce wai za ta yi tsarki da shi ne take tambaya duk da dai ta ce ayoyin ƙur'ani ne ta ce wai ya halatta hakan bai halatta ba a rubuta wa mace ayoyi na alƙur'ani ta je ta yi tsarki da shi bai halatta ba wannan wulaƙanta ƙur'ani ne kuma idan mutum ya yi da ganganci ma zai iya ridda a baki ayoyin Qur'ani ke tsarki da shi kuma yanzu ke zo ki rubuto mana wai kina tambaya la juzu haram bai halatta ba shi ma baban naki da yake ta wannan rubuce rubucen ba addini ba ne bid'a ne ba inda aka ce wai a je a ta ɗaukan misalin Qur'ani ana ta rubuta a bakin allo har ana tsafi da shi ko ana zuwa ana tsarki da shi wannan haram ne la juzu da haka a kiyaye Allah ya kiyaye mu ku tsaya ku yi karatu ku saurari malamai ku yi fatawa a ba ku amsa addini daidai kar ku je ku halaka kar ku je ku halaka duk wacce ta je aka ba ta ruwan Ƙur'ani take tsarki da shi ta wulaƙanta Ƙur'ani ba za ki gama da duniya lafiya ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ah, kamar ta ce ta samu matsala ta ƙwaƙwalwa so ta je asibiti dai ana ba ta magani har ta samu ta ta dai dan samu sauki to ana bin ta azumi ba ta rama ba sai Allah ya mata rasuwa shine suke cewa za a rama mata wannan azumin malamai sun yi saɓani dangane da ramuwar azumi ga wanda ya mutu ya bar azumi hadisi dai ya zo sahihi man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu duk wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyansa majibinta al'amuransa su rama masa a bisa wannan hadisi za ku iya rama mata ku biya mata to sai malaman suka yi saɓani wani azumin annabi yake nufi wasu suka ce ma azumin bakance ne kamar mutum ya ce na yi alkawari in dai Allah ya sa na ci jarabawa sai na yi azumi goma a'a na yi alkawari idan dai wance ta haihu sai na yi azumi kaza to irin wannan azumin da mutum ya alwashi cewa in Allah ya masa wani abu zai yi to kuma har ya mutu bai yi shi ba to shine aka ce a biya masa wannan ra'ayi ɗaya kenan wasu malamai suka ce mutlaƙu som ne na wajibi duk wanda ya mutu ya bar wajibi na dole akan shi azumi na wajibin dole akan shi bai ba to waliyansa su rama masa kenan na ramadan ya shiga na kafara ma ya shiga da sauransu wallahu ta'ala alam wannan ita ma tana da alaƙa da azumin wai mutum ne ya tsufa shekaru suka mai yawa baya iya yin azumi to amma wai ba a ciyar masa ba ba a yi ciyarwar ba har ya rasu shine wai yanzu za a iya ciyar masa kwarai kuwa wanda dai ake bin sa bashin ciyarwa na azumi ba a ciyar ba bai ciyar ba ya mutu lalle waliyansa su nemo abinci su ciyar a maimakon sa in ko ba ku ciyar masa ba sai fa Allah ya tambaye shi a kiyama me yasa ba a ciyar ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai shin aiki a gun mata aure haramun ne kamar aikin asibiti ko gwamnati ko makamancin haka a fayyace mata. Malamai sun yi magana a kan hukuncin aikin mace. Na farko dai mace ba za ta fita aiki ba musulma a alal itlaq haka ba tare da ƙa'ida ba. Zan ce da ke ya halatta mace ta yi aiki na gwamnati ko aikin kamfani ko aikin makaranta ko ma aikin meye ne da za a ba ta albashi ya halatta je ta yi amma da sharuɗa kamar haka. Na farko dai za ta fita cikin fita na shari'a, kada aikin ya zama ana umartanta da fidda tsiraici. da aikin da mace za ta fita da sunan aikin gwamnati ko aikin kamfani amma sai ta yi tsiraici haram ne. Abu na biyu kada ta tauye haƙƙin aure, kada ta tauye haƙƙin aure, duk aikin da mace za ta je ta tauye haƙƙin aure ta tauye haƙƙin miji haram ne bai halatta ta je ba abu na uku ya zama akwai izinin mijinta ya zama akwai izinin mijinta abu na huɗu dole ta kula da ikhtilat ikhtilat shine cakuɗuwa da maza da mata matuƙar aikin da take yi akwai haɗuwa da jiki da maza da mata ko zama da maza da mata ko wataƙila ma akwai halwa keɓanta da namiji da mace to wannan aikin haramun ne a gare ta ta je ta yi da wasu abubuwa duk na saɓo kamar shafa turare in za ta fita ta shaɓa kwalliya ta shafa turare tana zuwa aiki wataƙila don neman ta nuna ita mai tsafta ne ko wani abu wannan duk haram ne duk aikin da mace take zuwa ta kiyaye waɗannan da wasu ma da ban faɗa ba dokoki to ya halatta in dai ta kiyaye ya halatta ta je ta yi aikinta idan kuwa akwai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan suna faruwa to wannan dalili ne da zai ainihin wato haramta mata zuwa ta je ta wannan aiki wallahu ta'ala a'lam Allah ya ganar da mu Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah tace za ta iya rarraba su ne ta yi subhanallahi ɗari walhamdulillahi ɗari kowanne ɗari ko kuma sai ta haɗe su sannan take cewa wai an ƙayyade lokaci ne da za a yi wannan tasbihai ko kuma duk lokacin da mutum ya yi ba laifi ita ta kasance tana yi wai bayan la'asar in ta gama hidimin gidanta. To asalin tasbihin ma dama a rarrabe yake a layi daban walhamdulillahi daban Allahu akbar daban la ilaha illallah daban amma talatin da uku talatin da uku sai Allahu akbar abin in kuma mutlaq na zikiri ne zikiri kawai sake ba ƙaidi wannan za ki ta yi ba tare da iyakancewa adadi ba za ki ta yi subhanallah subhanallah subhanallah ko miliyan ki kai ba damuwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko nawa mutum ya ba damuwa ba a ƙayyade masa wani lokaci ba a koyaushe za a yi ba sai bayan la'asar ba ba sai bayan asuba ba ba sai ba koyaushe amma akwai azkaru sabahi wal masa zikirai da ake na safiya da yammaci to na safiya yanda annabi ya yi su da safe a yi su da safe na yamma yanda annabi ya yi su da yamma a yi su da yamma amma akwai al'azkarul mutlaka kamar karatun qur'ani kamar irin wannan wanda ke faɗa zikiri ne mutlaki wanda ba shi da wani ƙayyadadden lokaci guda ɗaya koyaushe za a iya yin sa don haka amsar a ko'ina a koyaushe za ki iya yi matuƙar kina cikin tsarki kuma ba kya cikin ƙazanta wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta kasance tana fama da infection akwai farin ruwa wai da yake fita daga gabanta shine take cewa za ta iya yin sallah ba tare da ta cire eh, pant ɗinta ba saboda ita ba mata aure ba ce in ta fita unguwa haka zai mata wahala a ce ta cire to za ta iya yin sallah da shi ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim Allah bai sanya muku kunci a cikin addinin ku ba duk wanda ya kamu da wata larura ko wani ciwo yake cutar da shi to zai iya ainihin wato yin ibadarsa da shi kamar yanzu mai ciwon fitsari mai ciwon tusa mai ciwon maziyyi salsal rihi salsal bawl mari da sauransu yanzu kenan kina zubar da wani abu a gabanki ko shi bai da ƙa'ida to zaki iya yin sallah da shi eh tunda kullum yana kan zuwa kullum amma malaman fiqh suka ce an so ayi tsarki sai ayi allah sai ayi sallah Inda yana da lokaci an so in ya zubo ɗin a yi tsarki a wanke gaba sai a yi sai a yi sallah amma in ya zamo kullum kullum kullum koyaushe yana tsiyaya yana zuba za ki iya sallaki sai ki saka famfas ko ki saka auduga sai ki sallaki a haka wallahu ta'ala a'lam yawa to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tana da saurayi da zai aure ta to in ya kira ta wata ran yakan je hayaniya ta islamiyya haka kawai rannan dai sai ya kira ta ya ce kin ga hajiya duk abin da zaki ki na karatu duk abin da zaki haddace ki haddace dan gaskiya in na aure ki fa ba wata makaranta da zan baki ki je <laughs> shine ta ɗauka da wasa ne ta tabbatar dai da gaske yake to yanzu dai ta ce ba ta ɗaukan wayar shi shine take so inda wani bayani a yi mata amma gaskiya ita ta fasa auren shi wannan baiwa Allah Allah miki albarka Allah ya miki albarka haka irin waɗannan matan ake so masu tsayayyar ra'ayi na kansu ba wai inna rududubaru kin bi shi ba duk mijin da ko duk saurayin da ya zo yake ce miki wai wai ki yi abin da za ki na karatu in kin je gidansa ba zai bar ki karatu ba ai wannan ba mijin aure ba ne ai ba mijin aure ba ne ai karatun addini wajibi ne ai neman ilimi tilas ne za ki mutu da jahilci ne ki mutu kina mai bauta ki dafa da safe ki dafa da rana ki dafa da daddare ki duk abin da zaki sannan ya hana ki neman ilimin da zaki gane addini ki bauta Allah maza fa ya kamata ku sani cewa ba ku da wani hakki fa ba ku da wani yanci fa a shari'a fa ba ku da wata doka fa ba ku da wata dama fa a shari'a da za ku hana matan ku neman ilimin addini ba ku da shi in wani namiji ma ya ce wai zai hana matarsa ta karatun addini daidai yake da cewa zai hana ta sai sallah ko ya hana ta sai azumi ko ya hana ta ta ibada ko ya hana ta ta kaza da sauransu don haka an gaishe ki kin yi kokari ki ce masa lakum dinukum waliyadin ki ce karatu yanzu ma aka fara in na shiga gidanka lalle ni kuma sharaɗi ne ma ba zan aure ka ba sai in ka yadda zan je makaranta in nemi ilimi in bai yadda ba ki sallame shi ya tafiyarsa muna miki addu'a yanda kika yi wannan abu saboda Allah Allah ya canja miki ninki ninki ninki ninkin ba shi in ko mai ganewa ne Allah ya sa ya gane kuma mata ina so ku gane wani abu guda ku daina bari samari suna zuwa suna kakkafa muku dokoki ba su aure ku ba duk dokar da ta saba wa Allah karki yarda da ita kici ya baran yi ba dan me ba za ki ba ki ai na fi jin tsoron Allah akan ka ai me yasa to ce ai wannan abu ne na addini Allah ne ya ce ai annabi ne ya ce ai amma mutum ya zo yana ta kafa miki doka bai aure ki ba haka wata yarinya ta zo ke cewa saurayinta ya takure ta wai in za ta fita sai ta buga mai waya sai ka ce shine ubanta kai wa ya gaya maka a ina ka samu wannan dalilin mutane yan gargajiya kawai malam mutane ba kwa tsoron Allah mutum ya je ya dauki doka a hannunsa bai da doka ya yar mutane zaka zo in za ta fita sai ta kira ka to a wace ayar a wace hadisin ka an daura maka aure da ita tun baka aure ta ba kana kafa mata doka wai ya zo neman ta a gida bai same ta bai kama fada da bala'i wai ya ina ta je bata gaya masa ba Allah ya sauke ki Allah ya ku daina bari suna muku wannan mulkin mallaka. ya ce alhaji ka bari sai ka aure ni sai ka kafa dokar ita ma dokar kar ta wuce Allah ya ce annabi ya ce don haka kin birge kin yi ƙoƙari da kika watsa kashinsa in ya matsanta da waya ki ce masa ka janye wannan magana ki yanke wannan maganar da na faɗa ki je ki jona masa ya ji shi ka janye in baka ba kuma ba zan zauna da mijin da zai hana ni zuwa neman ilimi ba kar ku yadda su kashe ku da jahilci wallahi amma bai ce zai hana ki zuwa gidan fati ba bai ce zai hana ki zuwa gidan biki ba bai ce zai hana ki zuwa yawon kasuwa ko waye ba amma ilimin addini wai shi ba ki je ba Allah ya sauki Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sista din ta ce ma'ana yar uwarta ko kanwata koyarta mijinta baya cin girkinta ko ranar ta ne sai dai ya je wajen ɗaya matar ko ya sa a dafo abincin a kawo masa an masa nasiha ya ƙi ya ji sai ya ce zai gyara amma kuma baya iya gyara shine take tambaya da Allah ta addu'a za ta dinga yi hankalinta ya dawo kansa taimaka mata da addu'a da za ta dinga yi to mijinki dai an bugar da shi sai dai wani abun da Allah ya yi in dai miji zai wayi gari baya cin abincinki bai faɗi uzuri ba bai faɗi dalili ba kuma an yi magana ya ce zai dawo bai dawo ba to an bugar da hankalinsa Allah ya wato malam maza suna kama karya malam idan ku da gangan yake wannan mutumi gaskiya bai kyauta ba a ce wai yanzu matakka ita ce da girki yau don wulaƙanci a yau da daddare nan ba za ka ci abinci sai ka sa ɗaya matakka ta yi ma abinci ka zo ka ci ita wannan ka bata da tagomi akwai zaluncin da ya wuce wannan akwai shiga hakkin da ya wuce wannan wallahi tallahi ka zalunce ta ka shiga ta kuma ya ke yar uwa ina gaya miki tashi tsayin daka fafur ki dawo da hakkinki yawwa nana Aisha fa abinci aka kawo annabi fa daga gidan Zainab binti Jahsh ta sa hannu ta buge abincin saboda kishi irin na mata annabi ya dariya ya ce ya ce gharat umukum aisha ta yi kishi aisha ta yi kishi ashe hatta a gidan annabi ma mata suna jin zafin cewa a ɗauko abinci a kawo wani duk da cewa hadisin annabi ya ce ta biya eh ya ce ta biya saboda ya mata tarbiyya da ladabi bai kamata ta yi haka ba da sauransu kuma wannan dan rana ɗaya biyu babu laifi za a yi amma diman da'iman ke kullum ya zo zai kwana a ɗakin ki sai dai wacce ta kawo mai abinci ya ci wannan zalunci ne wannan zalunci ne wace addu'a za a baki Allah da miki da shi sallah da daddare azumin nafila sadaka in kin rike wannan abubuwan guda uku sai kuma ki ƙara da yi mai bayani fa a haɗa shi da magabatan shi idan kuma ya ce bai zai bari ba bayan kin gama sallace sallacen ki da addu'an ki a haɗa shi da magabata. ki bara ki ɗauka wannan kaskancin ba kice to sai ka zaba. ni ba zan ɗauki wannan kaskancin ba me amfani na baraka ci abinci na ba shikenan in kin duba kin ga da akwai masala kawai ki rabu da shi ki rabu da shi ya baki takardar ki ki je ki auri wani wanda zai ki kima ki da daraja ki in ku kina ga akwai matsala rabuwa da shi din to ina baki shawara ki je ki ci gaba da hakuri da zaman wulakanci Allah ya biya ki alkiyama Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta kasance akwai wani dan uwansu ɗan uwanta ne da yake kiranta a waya sukan gaisa haka amma hirar duniya suke ba wata ma'amala ba to amma yanzu ta yi aure still sai ya ci gaba yana bugo mata waya wai suna gaisawa shine take cewa wai hakan ba laifi da laifi mana wannan fitina ne ai fitina ne tunda bai aure ki ba ya kamata kuma ya kyale ki kar ya je jefa ki cikin fitina a cikin aurenki ke yanzu akwai wani namiji a wannan zamanin da zai yadda wai wani yana ta bugo miki waya wai duk bayan kwana ɗaya biyu wai kuna gaisawa kuna da shi wa zai yadda na'am dan uwanki dan uwanki ba laifi za ku iya gaisuwa na zumunci amma a ajiye duk kwana ɗaya sai ya kira duk kwana biyu sai ya kira aka san me yake faɗa aka san me zai je biyo baya kuma yanzu ranar da ya je ya kira ki a gaban mai gidanki me za ki ce ku me yasa kullum sai ku rinka taro rikicin da zai taba muku mutuncin ku a wajen a wajen mazajen ku me yasa mata kuke wannan abin yaya zaki bari wani wai dan uwanki wai yana bugo miki waya wai duk bayan kwana biyu sai ka ce wani ibada sai ya rinka daga kafa ba daidai bane wannan kuskure ne saboda haka ki hana shi ki ce masa yanzu ke matar aure ce da haka yawan yi miki magana zai iya taba miki mutuncin aurenki da aka ki ce ya bari kuma kin tambayi malamai an ce ya bari bai da kyau Allah Allah saka da alkhairi wannan tace ta kasance tana sauraron wa'azinka sosai da sosai in ta sadata a nan data ta take karewa amma ta ce mijinta ya kasance mai korafi ita bata taba kai karasa ba amma shi ya kai kararta ta fa'irga shine take cewa dan Allah an samu lokaci tana so za ta zo da ita da shi sai su karanta ma matsalolin su kai musu alƙalanci to Allah ya ƙara miki son addini Allah ya ƙara miki wadata da zaki rinka saka data kina sauraron wa'azi da karatu an gaishe ki Allah ya miki albarka mijinki kuma da Allah ya jarabe ki da shi yake da wani hali mara kyau muna miki addu'a Allah shirya miki da shi babu laifi ki rarumo shi ki kawo shi eh tattaro min shi ki haɗo min shi ki kawo shi ki zo ki bayanin wannan abin da kika faɗa irinsa a gabansa za mu yi masa nasiha kuma in Allah ya sa da zai karɓa a samu gyara bi idinillahi ta'ala Allah shirya da mu wannan ma sun ce ina ga kamar an ansa tambayar ta ta ce suna makwabtaka da wanda ba musulmi ba idan an ba su nama za su iya ci a'a a'a banda yanka fa yawwa banda nama yin je ka muku naman alade fa duk abincin da aka ce a ciki banda nama wanda ma suka ce ya halatta a ci abincin kirsimetin banda nama in kar har ya je ka muku eh, wannan murɗaɗɗiyan kaza fa kazan da suka murɗe wuyanta ka san su rana wai wai ba sa yanka wai za su kashe kaza sai su riƙe kanta haka ya murɗa ya murɗa ya murɗa sai buga ta shikenan kar a ci nama kada a ci nama saboda akwai haɗari za su iya baku naman kare za su iya baku naman alade kuma za su iya baku naman kuɗin naman kuɗin su abin nan akwai wanda kuma in zai abin nan akuya wai harbe ta suke sai su samu kanta da bindiga fau sai su fasa kan kai arne bai yi ba Allah raba mu da rayuwar annanci kuwa Allah sawaki na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya wai yaushe ne mutum mai azumi ya kamata yayi yi addu'a idan an yi kiran sallah kafin yayi yi buɗe baki ko kuma bayan yayi yi buɗe baki duka ana iya yi kafin buɗe baki da bayan buɗe baki akwai addu'ar yin azumi addu'ar da ake azumi zahaba zama wa btallatil uruq wa sabata al ajru insha Allah ko Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhart to wannan addu'ar malamai duka sun bayani wasu suka ce dab da zaka sha ruwa ga ruwa a gaban ka magariba dab da ka daga hannu kana wannan wasu kuma suka ce a'a sai ka sha ruwa zaka yi me dalili suka ce to ai annabi sai ya sha ruwa yake yi saboda ko hadisi ma cewa zahaba zama'u wabtallatil urub kishirwa ta tafi jijiyoyi sun jike wa sabatal ajru insha Allah lada ya tabbata kaga wannan addu'ar ta nuna ai sai bayan annabi ya sha ruwa yake yin addu'ar don haka wasu ke cewa sai mutum ya kurɓi ruwa ya sha ruwa ya samu nutsuwarsa kafin a tada sallah sai daga hannu ya roƙi Allah ya yi addu'a Allah ya ganar da mu kuma idan ma mutum yayi kafin ya sha ruwa din duka dai dab da shan ruwa lokaci ne da Allah yana karba addu'a ina albishir ga yan uwa masu sauraron mu cewa duk wanda yake da wata addu'a yake so Allah ya karba to ya sa ta a daidai lokacin buɗe bakinsa dan kuwa addu'ar mai buɗe baki Allah baya juyar da ita a banza Allah ya taimake mu Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta kasance ita da mai gidanta suna zama a gidan haya dan Allah a taya su da addu'a saboda wanda suke zaune da su ba su da daɗin zama suna musu hasada ga kyashi da Allah ya yi musu addu'a to ubangiji Allah ya ba su yadda za su yi Allah ya ba su yadda za su yi Allah karba rufa mana asiri Allah ya Allah duk musulmin da yake zaune a gidan haya Allah ka yaye masa Allah ka hore mana inda za mu zauna Allah ka mallaka mana mazauni Allah ka mallaka mana mahalli eh Allah ya ba ku wadata hajiya Allah raba ku da wulakancin zamani na'am mai tambaya ta gaba take cewa wai mutum ne yake ɗaukar wa wani kuɗi yake ɗaukar masa abu wancan bai sani ba wai sai daga baya sai ya ce don Allah kana bi na abu ka yafe min bai gaya masa ainihin satar da yi ba wai mai hukuncinsa. To wannan dai haramun ne dai mutum ya saci kayan wani wannan kuma wata hila ce da dabara bayan ya satar kuma ya zo ce ana bin sa ana bin kamar ranta yayi kenan komai. sauransu wannan wani wani wani wata hila ce wani wayo ne wani dabara da yake yi amma dai idan mutumin ya ce ya yafe masa ya yafu idan mutumin ya ce ya yafe masa ya yafu in mutum ba mai wayo bane ya shiru ya ce to shikenan in ko mai wayo ne ya ce sai ka mun bayani to kaga abin nan ya tashe shi ya tayar masa hankali don haka muna bada shawara kuma muna nasiha kai bawan Allah ka daina sata kayan mutane ka zo ka ɗauki abun mutum sai bayan wata biyu ka ce da Allah akwai kayan abun nan ɗinka a wajena ka yafe min bai da ke wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba tadlisi ne yaudara ce da kuma cin amana Allah ya ganar da mu Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce wai Allah ya saka da gidan aljanna ta ce mm. suna haɗa kai su talatin su haɗa kuɗi an san haɗa kuɗi kamar dubu ashirin sai su ba wa wata to wacce za su batan kafin su bata dubu ashirin ɗin nan za ta ba su dubu ɗaya ita kuma sai ta je ta juya kuɗin sannan ta dawo musu da wannan kuɗin bayan bayan sati shida shin hakan ya halatta wannan airi bane ne wayo ne kawai na bada bashi da ruwa duk wanda ya bada bashi ya sani cewa an ba wa mutum bashi ne ba don a taimake shi da haka ba a buƙatar dan ka ba wa mutum bashi sai ya zo maka da wani taimako sai ya ƙara maka wani abu duk wanda aka bashi bashi a dawowa ya ƙara wani abu ya zama riba Allah ya ce fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi maciya riba ku shirya yaƙi da Allah da manzon Allah Allah ya ce alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu shaytanu min al-masi ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا wanda duk yake cin riba zai tashi kamar wanda shedan ya buge shi kamar ɗan ƙwaya a kiyama zai tashi da haka ku daina yi wa Allah wayo kuna yi kuna kuna yi wa Allah hikimomi wai da za ku halatta wa kanku cin haram wannan ni a fahimta ta riba ne da wayo ne kawai an baki dubu goma ki dawo da dubu sha ɗaya wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce tana zaune da mijinta yana dai sai mata abinci da kuɗin cefane ba yana sai mata abinci sannan ita ko biyar baya bata wallahi ta ce ko kwabo baya bata shi yake yin cefane da komai ta ce amma kayan sallah ma baya musu yadda zai ishe su shine take neman don Allah a bata shawara to ke ma kin faɗa hannun gola sai haƙuri dan mijin nan naki gola ne gaskiya malam mata suna haƙuri fa malam kullum matsala ne kai kake karanto mana kullum matsala wannan fa jama'a na sha muku bayani shi yake nuna mana haƙiƙanin irin rayuwar da iyayenmu mata suke a cikin gidajensu na aure yanzu kun ga mutanen da suke rubuta mana tambayoyi na wallahi ban san daga wace ƙasa ne daga wani gari ba kuma ba fa haɗuwa suka yi a wani group suka haɗa baki suka ce bari ba a kawai mata ne suke ta faɗo larurorinsu randomly kawai haka suke ta turo abin ba wannan yana nuna mana ana fa cutar da mata a gidajensu na aure jama'a ana fa cutar da mata a gidajensu na aure jama'a ana fa cutar da mata ya kamata fa a duba wannan al'amari fa abun yayi yawa fa yanzu misali mutum dan Allah ya zo ya ajiye mata saboda tsabar <laughs> kai cefanan ma shi zai jiyo ma'ana kar ma ya buɗe mata kofar da za ta ƙaru ko kobo baya bayarwa to ai akwai isani ai akwai kyautatawa dan adam dole ya buƙaci wani abu wallahi yanzu mace malam tana zaune a gidanka Allah shi ne shaida za ta iya yin baƙi su zo mata daga ƙauye tana buƙatar ta ɗan basu kuɗin mota yaya miji zai zo ya zauna da matarsa baya bata komai ko da ɗan walfaya ɗin na lokaci lokaci kuɗin kashewa baka bayarwa haba da Allah yaya za ka bar matarka ta zauna cikin ƙasƙanci yaya za ka bar matarka ta zauna cikin talauci yaya za ka rinka zuwa kana iya mata irin wannan rayuwa ta mu'amala marar daɗi kawai kana kawo abinci amma kai ba za ka bada koko ba ita ba ta da larura ita ba ta sha'awar wani abu ko an ce ma zaman aure zaman bauta ne ku daina mai da aure kamar zaman bauta kuna bautar da 'ya'yan mutane kuna shiga hakkinsu wallahi akwai abin tausayi a ciki ka ajiye mutum yanzu a wannan zamani a ce ka shekara baka ba shi kobo ba wai ya riga ya kawo kuɗin abinci ya riga ya kawo a kayan abincinsa so ko bai zai bayar ba wannan ta sa wasu matan suke ɗi auna shinkafan taka su je su sayar su ba wa 'ya'yanka kuɗin break su je su sayar su yi kuɗin kitso su je su sayar su sayi lalle yanzu mace ba za ta fita ta ga wani abu ta sha'awa ba ta siya yaya mijinta zai zo yana bautar da ita rayuwar ƙiƙam rayuwar ƙauƙauƙau haba dan Allah wannan ba daidai bane ya kamata ku rinka yi wa matan ku welfare ku rinka sauƙaƙa musu kuna yalwata musu za ta ji ana a sai kifi na ce sha'awa malam ko ba ka ba ba yar adam ce? shi yanzu in ya je kasuwa ba yana sha'awar wani abu ya siya ba za ta ji ana cewa a sai agwaluma ko a sai kaza musamman in mace tana da ciki tana da kwaɗayi kwaɗayi dan in ta ji ana sai da wannan aya za ta tura a me rake tsaya a siyo min malam duk inda mace a duniya take tana da wannan ciye-ciyen da tsaye-tsaye dan Allah dan Allah maza ku daina rayuwa ta makale mata ku daina rayuwa ta shegiyar ruwa. kuna tsananta wa matanku ku rinka dan basu na kashewa dan Allah wata rana ka fita ka dan amsa jima na hajiya ya kike ka dan dauki rafa dubu hamsin ka jefa mata je kiran ki zai harsa ka ga ladabin da za a yi maka kana dariya na ce dubu hamsin Ya yi yawa ne ko kuma mene ko kai ma kana cikin masu tsanantawa ne a <laughs> ah, to ku sauƙaƙa musu Allah ya sauƙaƙa Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da 'ya'ya bakwai hudu maza uku mata shine take tambaya wai ya halatta ta haɗa hannu da baban wai su taya shi su gina wa babban gida da niyyar wai su ma sauran idan sun wai za a musu in sun gama karatu to shi wannan dai taimako ne amma yana da haɗari gaskiya taimako ne ya halatta ku haɗu ku taimaki ɗaya babban yaron a taimaka amma yanzu malam suna da garantin kowa sai ya zo lokacinsa an haɗa an gina mai kun haɗa ƙarfinku kun yi wa wani to kowa fa yana da hakki kenan dole sai an masa idan da sharaɗin kowa dolen dole ko da rai ko da mutuwa sai an masa to ya halatta ku je ku in ba haka ba to ku yi shi da yarjejeniyan cewa idan muka gina babban yaya muka gina na kafa na ƙasar shi muka gina kaza sai talauci ya same mu ko mutuwa ta samu kowa ya sar yadda hakkin sa suka ce e, sun sar yadda hakin sun yadda to wannan ya halatta in ko ba haka ba fa aka haɗa ka gina babban yara to wallahi yana cikin gado lalle lalle ba nasa bane yana cikin gado wallahu ta'ala alam to Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai tana neman ƙarin bayani akan family planning idan mijinta baya so idan tana so ita mijin yana so ita kuma ba ta so shin ya halatta wai ta masa biyayya ta yi haƙuri asali tsarin iyali dole sai da yardar mace kamar azalo ne ai shine discharging a waje mutum ya fitar da maniyi ta waje sai matarsa ta yadda haka tsarin haihuwa sai matarsa ta yadda ana zama ne a teburin fahimta sai an yi memorandum of understanding ko ba haka bane a zauna a tattauna kin yadda na yadda saboda larura kaza mai tsarin iyali ba za ki rinka haihuwa ba sai bayan kaza sai bayan kaza ta haƙura da allurorin da za a ci surƙuma mata ta haƙura da ƙwayoyin da za ta sha da jinin da za ta yi ta ɓari ya canja mata al'ada amma namiji ya zo ya ajiye mace yana ta saduwa da ita a dolen dole kuma ya hana ta ɗaukan ciki wannan zalunci ne ba daidai ba ne sai dai in ba ta da lafiya ko idan tana larura magana cewa talauci ba da kuɗin zan ɗauki nauyin yara kaje a fiɗiye ka duk namijin da baya son haihuwa iyaye mata ga aiki na baku ga shawara ku je su je duk manya-manyan asibitocin da akwai inda ake fiɗiya sai a fiɗiye shi duk saduwar da zai bi zai haihu ba an cire ɗan haihuwa. amma shi ba a fiɗiye shi ba ke zo fiɗiye ki ana yin planning ne tsarin haihuwa da yarjejeniya da mata in kun fahimci juna za ku yi fa nima alhamdulillah shi ma fa ba wai a dakatar da haihuwar har abada ba maganar dakatar da haihuwa an daina haihuwa har abada wannan haramun ne sai dai in akwai larura ko ba a da lafiya wannan shine don haka kar ki masa da'a matuƙar ba kya sha'awa sai ku zauna ku fahimci juna alhaji ni na aure ka ne gaskiya ba don kawai ka zo ka yi ta saduwa da ni ka zo ka faɗi ka mutu ba ni da ɗan da zai gaje kai kula da ni ba ke yanzu ke kin yadda ke zo ki ta auren da za a faɗi a mutu baki da mai kula da ke ke kin yadda wannan 'ya'yan su ne jarinki kina shirme wannan 'ya'yan su ne bayan rufin asirin ubangiji su ne rufin asirinki namiji ya zo watakila ya haihu da uwar gidansa ya'ya gandan gandan ke kuma a zo nan saboda ke ne mai kuɗin duniya kafa miki doka cewa ba za ki haihu ba ga zaluncin mazan wannan zamani sai ce ba za a haihu ba za a haihu ba kina nan kin saki jiki ya je ya ɗinke miki mahaifa ai ke mai ladabi da biyayya ne sai kuma ki je ya auro wata budurwa ta buɗe ta haihuwa ta haihuwa ba daidai bane kuskure ne maza suna za mu yi bayani insha Allah akan wani harkar tsarin family planning din nan gaba da irin zaluncin da wasu suke yi wanda wannan ba daidai bane amma shawara ta ku zauna ku fahimci juna da ke da shi in za a yi hutun a huta zuwa shekara kaza daga kaza ki saki hanya a je a ta haihuwa Allah sa albarka Allah gane da mu Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah a taimaka mata da addu'a ita da mahaifinta akan wasu muhimman al'amura da suka shafi rayuwarsu Allah ya kawo musu sassauci da ubangiji tabaraka ta'ala ya biya muku bukatunku da ke da mahaifinki ya kubutar da ku da abin da yake damun ku Allah mu ma muna shiga cikin wannan addu'a duk mai larura cikin mu Allah ka yaye masa Allah ka jigan iyayenmu Allah ka ba su yadda za su yi a cikin gidajensu na aljanna mu ma Allah ka sa mu su yi mana ladabi da biyayya Allah ya biya mana bukatu gaba ɗaya wallahi alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa Allah ya saka wa malam da aljanna madaukakiya tambayar ta ita ce yaushe ake kamar azkar na safe take tambaya addu'ar safiya wai bayan asuba ne ko kuma sai hantsi sai da hantsi azkar na safiya tun daga alfijir yake to san samu idan an yi sallah yi kamar yadda annabi yake yi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi har zuwa ƙarshe daga fikirtar alfijir ko daga yin sallah yi har zuwa lokacin sallah azhar wannan lokacin gaba ɗaya ana iya yin zikiri na yamma kuma ana iya yin sa tun daga bayan azhar har zuwa bayan magariba har zuwa dare ma duk ana iya yi wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce wai ta yi planning ne to sai jini ya fara zuwa mata tun daga biyu ga Ramadan bai tsaya ba har ran sallah amma wai na tsallake kwanaki kawai ita kuma wai sai ta cire kwana sha biyar da ta irga kwana sha biyar sai ta ci gaba da azaminta. To, ta ji an ce kuma wanda ya samu rikicewar jini asalin kwanakin shi zai irga sannan ya ci gaba da azumi. To, wai yanzu ya hukuncin ita kwana biyar kawai ta ta ta wannan ya za ta yi da wancan azumomin azumin. Ke ma wasa kike ya za a ce duk azumi gaba ɗaya azumi ƙwaya biyar kika yi. Wani irin jini ne wannan? Ai ba daidai ba ne jini ne na rashin lafiya. Mun sha muku bayani a karatu kawai in mace jininki ya rikice ki koma kan asalin al'adan ki kafin ki fara shan ƙwayan maganin ko kafin ki fara allura kwana shida kike ware kwana shida nan ba sallah ba azumi ba komai da sauransu shikenan amma ki zo ki kwashi waɗannan kwana goma sha biyar haka kawai ita fa tana tunanin wai ana rama azumi ana haila kamar tana nuna kamar ita tana tunanin ba a rama a za ta rama mana sallah ce ba a ramawa ma balul ha'idi taqdi as-sawm la taqdi salah za ki rama hajiya za ki rama za ki rama sai ki kiyaye don Allah Allah kiyaye wannan ta ce wai ya halatta mace ta yi sallah da hijabi shi kadai babu riga amma hijabin ya rufe mata jiki har ƙasa kai jama'a kai jama'a a gaban Allah fa kike ba a gaban Allah kike a gaban Allah kike ya halatta tunda kin rufe jikin amma yanzu in tambaye ki zaki iya zuwa islamiyya a haka zaki iya zuwa kasuwa a haka in tambaye ki za ki zuwa gaban sirikinki a haka to saboda Allah shi Allah ne sai a je masa a haka in ana magana suturce jiki lallai kin suturce jiki tabbas wannan kin suturce jiki tabbas amma ana jin kunyar Allah Allah shi ya fi cancantan a ji kunyarsa mutum ya yi tsirara da ki saka hijabi kawai ki zo ki gadga masa za ki sallah haka haba da Allah Allah sauki Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai mai hukuncin wanda ya hadda Qur'ani amma ya bari ta hadda ta zube ba a so mutum ya haddace Qur'ani ya zube laifi ne tunda ai Qur'ani an haddace shi ana so a kiyaye a ci sallah da shi a ta ibada amma wannan wa'idi da ake faɗa cewa ai mutum ya haddace Qur'ani ya bari ya zube zai shiga wuta zai yi waye zai waye wannan hadisin bai inganta ba amma dai ba a so mutum ya haddace Qur'ani ya bari ya zube ana so ya rinka kula da shi wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai me hukuncin mai halaccin mutum mai gida ne wai sai ya dinga raba sallolin shi na farilla sai ya uku da iyalansa a gida biyu kuma sai ya je jam'i ba daidai ba ne mai gidanku yana kuskure yana laifi wajibi ne ya fita ya je jam'i ba inda shari'a ta ce wai lafiyar ka kalau ba da uzuri ba ka je kai sallah da da jam'i da jam'i da iyalinka haka ne kuma ma ba sai ya je da iyalinsa ba manzo Allah ba yana da matansa a cikin gida ba da ba sai ya tsaya ya sallarsa ba kuskure ne yin jam'i da mata a gida kuskure ne laifi ne da haka mai gidan ku ku gaya masa yana kan kuskure ba daidai yake yi ba ai masa addu'a Allah ya ganar da shi Allah kuma ya ganar da mu Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai mai hukuncin matar da tana zaune da mijinta sai ya ƙara mata kishiya wai sai ta dinga ganin kamar ya cuce ta wai kawai sai ana hira sai ta ji suna cewa an bar shi da Allah an bar shi da Allah shi ne take cewa wai dan Allah a ja musu kunni shin ya halatta abin da suke faɗa wai su ce an bar shi da Allah suwa suke faɗa sauran kishiyoyin nata ne su ita karo ta akai mm. sai in suna hira sai su dinga nuna kamar ya cuce su sai su ce wai sun bar shi da Allah abin da ya musu yo da mun ba su bar shi da Allah ba da za su bar shi shirme kun babu wata mace fa da take da hakkin ta ce wai mijinta ba zai aure ba kuma ta ce wai in ya ƙara mata aure ya cuce ta babu wannan zancen hajiya aure ra'ayi ne aure gaman jini ne yanayi ne yake sa mutum yayi wanda ya ga yana da hali yana da iko yana da sha'awa yana da bukata ya je aurensa babu wata cutar ki da aka yi ku daina bari turawa suna wanke kwakwalwa da yan boko marasa addini suna wanke makwalwa wai an yi miki kisha wai an cuce ki akan me aka cuce ki haka kawai mutum a ajiye shi da riga ɗaya a ce kullum ya ta sa ta ba zai canja ba ba daidai ba ne aure ra'ayi ne san ganin damansa ne kuma addini ne Allah ne ya ce a yi fanke kuma fabala kun minan nisa'i matsina wa sulasa wa ruba guda biyu ma Allah ya ce a fara da uku ko hudu amma a zo a ce wai da mutum ya aure wai ya ce wai ya cuci matarsa sai dai in bayan ya yi auren yake cutar matar ko magana da wasu ke hanci ne suke cewa wai a bashi da Allah bashi da Allah to kuma ma in ba ku bashi da Allah ba za ku yi shi dole ku bashi da Allah da haka wannan kuskure ne fahimta ce wadda take ba daidai ba Allah ya gane da mu Allah ya saka da alkhairi wannan suke cewa bai yaushe lokacin sallar tarawi ko sallar dare yake karewa tsakanin shi da shafa'i da wutiri idan alfijir ya keto idan alfijir ya keto lokaci ya ƙure to Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce ta kasance ta auri ɗan shi'a amma wallahi wai bata sani ba sai bayan ta shiga gidansa kuma ta ce har sun samu karuwar da wallahi ta ce yanzu ba ta son shi kuma ba ta yi masa biyayya aure bai ya makoma auren su da kin fara yi masa wa'azi tunda yana son kyare aure ki ki ce masa ya dawo dan sunna eh ya dawo dan sunna ki fara yi masa wa'azi ya dawo sunna ya gane mu za mu fi son haka da ai asarar sa gwanda a dawo da shi kan sunna ya gane ya ya ya zo ya bi daidai idan kin yi kin yi bai daina ba kuma kina damar ki raba auren don ba za mu baki shawara ki je ki zauna da mai zagin abubakar da umar ba da mai zagin sabon manzon Allah ba a'a idan dai matukar tunda kin ce ya fita aranki kuma bai miki ba aqida ku ta sha bamban to za ki iya neman saki ya sauke miki ki je ki nemi mai biyayya ga sabai mai san Allah mai san manzon Allah da iyalan manzan Allah ki je ki aure shi amma ba ki zauna a hannun wannan mutumi wanda zai zo ya kai ku ga halaka da taɓewa ba amma dai mun fi son ki mai wa'azi ya tuba ya gane kafin ki kashe auren wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce dan Allah tana neman addu'a da za ta dinga yi ta samu buɗewar ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwarta ta buɗe ta dinga fahimta ta ce suna da marayu ƙanne su bakwai kuma mahaifiyarsu da ita ita take ɗaukan nauyinsu kuma tana neman a taimaka mata da addu'ar da za ta yi eh, ta samu miji abun naki da yawa ga addu'ar buɗe ƙwaƙwalwa ga ga ga matsalar marayu ga kuma neman miji gaba ɗaya ki karanta alƙur'ani ki ta shan ruwan zamzam insha Allah zai miki amfani sosai wajen buɗewar ƙwaƙwalwarki da kuma yin karatun da gaske a yi shi a fahimta abu na biyu marayun da kike da shi Allah ya riƙe miki su Allah ya kula miki da su Allah ya kula miki da marayun nan kuma insha Allah Allah bai zai tozartar da ke ba kuma muna miki addu'a Allah ya baki mijin aure Allah ya sa ki samu gidan da zaki samu kwanciyar hankali ki rike kanki ki rike marayun ma gaba ɗaya wallahi alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita bazawara ce kusan shekara ɗaya kenan amma duk wanda ya zo shi ma dai sai magana ta lalace dan Allah wace shawara za a bata me ya kamata ta yi to ku dage da azkar ki rinka azkar safiya da maraice akwai azkarus sabahi akwai azkarul masa'i kamar yadda yazo a cikin hisnul muslim ku koma ku je ku duba yawanci mata kuna larurorin aljanu da shedanu a tattare da ku Kisa kuke samun matsala idan kun zo aure wani ya zo ya gudu wani ya ya tafi wani ya daga cewa ya fito ya gudu wani kuma yazo zo nema yake lalata da ke da sauransu to ana samun wannan matsala kuma akwai abu na kaddara kuma in an yi haƙuri komin nisan jifa ƙasa zai faɗi to an yi haƙuri ma za a samu mijin Allah kuma zai kawo to mu dai muna miki addu'a nan gurin Allah aurar da ke Allah baki mijin ƙwarai Allah kuma ya sa a dace Allah ya yi taimako na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da aure to amma wai in mijinta ya tafiya sai ta dinga mafarkin wani saurayi yana so ya yi alaƙa da ita to shine take neman shawara to wannan shedani ne yake zuwa miki aljanni ne jinnul ashiq ne ki dage da karanta suratul baqara akai-akai da karanta suratul tabara da suratul tabara da suratul sajda in za ki kwanta bacci kuma ki rinka yawan zama da alwala yawa mafarkin wani namijin dare wannan shedanu ne aljanu ne eh kuma idan ya zo ya riga ya shiga jikin ki ya saba to zai iya cire miki ma sha'awar mijin naki gaba ɗaya ma ko ku ta conflict da rikici da jayayya da mijinki lallai duk matar da take ganin wani yana kwanciya da ita da daddare akwai ba matsala akwai matsala in budurwa ce akwai matsala in ma matar aure ne akwai matsala a maza maza a koma a nemi magani na musulunci don a samu waraka wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan wai yace yana so a mai a mai bayani akan me ake nufi da mace wai karija da dakila da kuma wai mustausila to ni dai wannan ba wani ilimi bane ba da zaka zo ka tambaye ni anan in maka wannan bayani ba wani ƙaruwar da za ka yi a cikin nan gurin yawwa so ba bata lokaci na wajen wani bayani ba amma dai na san kawai bayani ne suke yi suna cewa akwai matar da take da ƙarfin sha'awa akwai wacce take mai ƙarancin sha'awa akwai yar tsaka-tsaki nau'in mata ne yauwa wadda Allah ya jarrabe ka da ita sai ka je ka yi ta haƙuri da ita kar a sake rubuto irin wannan tambayar ba ita muke amsawa ba Allah ya ganar da mu na'am Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce ta kasance tana zaune za a yi auren sista ɗinta sai wanda yake neman ta sun zo ɗaurin auren sai ya matsa ya ce wai don Allah a haɗa har da shi a ɗaura ya turo wani a matsayin ƙanin babansa kamar ya tana da saurayi to an zo bikin yatta shi ne ya zo saurayin ya je ya roƙi iyayenta wai don Allah shi ma a haɗa har shi a ɗaura auren ya zo da wani ya ce ƙanin babansa ne suka ce a gaskiya ba za a ɗaura ba dai ya matsa musu ya matsa musu sai aka ce to a bari washe gari a ɗaura ya ce zai ba da sadakin sai aka yadda aka ɗaura a matsayin zai ba da sadakin to tun da aka ɗaura auren nan ya tafi ya ce zai yi transfer bai yi transfer ba yanzu kimanin shekara ɗaya kenan an neme shi an rasa an je gidan an je garin nasu ma iyayen ma wai ba sa nan ba a same su ba to shine take tambaya wai ya matsayin auren ya za ta yi maganin ku ai maganin ku mutum ya rinka yin wahuta yanzu dan Allah a wannan zamani mutum kawai ya zo ya maka wasa da hankalinka a gidanka da yarka da iyalinka kurin mutum ya so daga wani abunan din duniya ba ku yi binciken arziki a kansa ba ku san gidansu ba ba ku san sana'arsa ba ku san ina yake ba kawai zo ya matsanta muku ya je ya ɗauko sojan haya Allah sama bai je sadu da ita ba ba ta ma yi bayani ba ba mamaki ya keɓanta da ita a hotel ya je ya biya bukata sai ya tsallaka ya gudu ya rena muku hankali to ni yanzu wannan ni me zan ce ka gaya mu me zan faɗa <laughs> su ce ta bayyana yaya za a yi haka kurin mutum ya zo don yana neman yarku ya matsanta muku ba ku shirya ba ba ku kimtsa ba wai a ce wai saboda yarku ta zama arha ya lambella ce ko din ya ce ake sai da ita a wulbayaro ya za ku rinka rage darajar 'ya'yanku kuna rage darajar aure kuna wulakanta aure namijin da duk bai dauki aure ba same shi da daraja ba wallahi wulakanci zai dauke shi ina gaya muku wannan ina maimaitawa na faɗa na maimaita duk namijin dabba ba a bai karbi aure da mutunci ba ba zai ganshi da mutunci ba in kuka mai da yarku arha haka zai dauke ta arha ai yanzu ga iya wulakanci ya gama muku an daura aure ya filla da gudu ya tafi kun jefa yarku cikin masifa yanzu dai da aurenta a kashe auren ba zai kasu ba kuma an nema ba a sani da kawai wannan hukuncin malami ba zan iya bada fatawa ba alkali za ku je wajensa ku je wajen alkali ya muku hukunci duk abin da alkali ya yi daidai Allah sauke. To Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa daga Nijar ne kamar ya ce su zabarmawa ne. Ya ce to suna da wata al'ada a yadda ya faɗa akwai waɗanda wai ake ce musu ‘ya ‘ya'ya kenan akwai wanda ake cewa bayi. Ya ce wanda suke harkar ƙira da sauran sana'o'in hannu wai su ake cewa bayi. Ya ce ya kasance yana ɗaya daga cikinsu. Ya ce wallahi waɗancan ɗin wanda ba bayan ba ‘ya'yan ba sa ba su aure ya ce ko limanci ba sa ba su ya ce ko addu'a ne ba a bari su shi ne ya ce don Allah a yi jan hankali akan wannan al'ada tasu na taɓa jin wata magana makamanci wannan a agadas ne ko a Nijar ne ko a ina ne a wani gari cewa ana wannan al'ada wannan al'adu ne na banza ba na shari'a ba al'adu ne na banza ba na shari'a ba kuma ɗalibai na ilimi da malaman sunna masu da'awa masu wa'azi ku ne ya kamata ku tashi ku miƙe tsayin daka ku ta karantar da mutane addini ku gaya musu daidai waɗannan tarkace wannan shirme a hana wani aure wai addu'a ma wani ba za a hana shi wannan rayuwar jahiliya kenan wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma ya kamata malamai su ta karantarwa su ta faɗakarwa na san cewa su malaman Nijar ɗin suna ƙoƙarin ya daidai gwargwadon su amma dai ku sani wani abun ba addini ba ne. kai ma kuma Allah ya jarrabe ka ka fado a layin waɗanda ake wulakantawa, sai dai ku je ku ci gaba da addu'a kuma ku je ku matsi malaman ku su ci gaba da yin karantarwa ina ganin saboda yanayi na lokaci eh ya kamata a yi mu sallama anan insha Allah sauran tambayoyin sai yan uwa su yi mana haƙuri zama na gaba za mu amsa insha Allah kana da wani abu ne da ya kamata eh, eh, to masu sauraro insha Allah anan muka kawo ƙarshen shirin masu turo tambaya za su iya turowa ta shafin nan na TikTok za su iya turo da tambayar su direct amma ana ba da shawara da a takaita tambayar sannan kuma wanda suke kan Facebook za su iya turowa ta ta ta account dina profile dina injina abla adamu musa yana nan za ku iya turo tambaya saboda shi page din malam ba a iya tura tambaya page ne ba za a iya tura tambaya ta shi ba to anan muka kawo ƙarshen shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna roƙon Allah kai mana afuwa, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa aljanna makomar mu, abinda muka amsa a daidai Allah ka ba mu lada. Wanda muka amsa muka yi kuskure Allah kai mana afuwa ba mun yi ne da niyya ba iya abin da ka sanar da mu kenan. Mu muna fatan Allah ya ƙara mana ƙarfin fahimta da ganewa. Allah ka ba mu ikon ɗora mutane akan daidai. Allah ka raba mu da ɗora mutane akan kuskure. Allah ka ba mu fahimta, Allah ka ɗora mu akan ilimi mai amfani da amfanarwa. rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir ya Allah halin da muke ciki a ƙasar mu ta Najeriya matsin rayuwa da tsadar rayuwa da hauhawar farashi kullum kaya sama sama sama sama sama komai ya hauhawa rayuwa ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Allah muna roƙonka ka taƙaita mana ya Allah Allah ka bamu shugabanni masu tsoronka ka ba mu shugabanni masu tuna halin da muke ciki su tausaya mana ya ubangiji Allah ka takaita mana wannan bala'i Allah ka takaita mana wannan musifa Allah ka shiryar mana da ƴaƴanmu Allah ka shiryar da mu akan addini Allah ka dora mu akan musulunci Allah ka dora mu akan imani ubangiji Allah ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe Allah ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba azurta mu da kyakkyawan ƙarshe Allah ka raba mu da mutuwa akan asara ka raba mu da mutuwa akan asara Allah ka ba mu arziki mai yalwatacce ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu ikon fin ƙarfin ciyar da iyalanmu da ɗaukan nauyin rayuwar mu. ka ba mu sutura ka suturta mu ka rufa mana asiri ka ɗaukaka mu ka ciyar da mu gaba kada ka kaskantar da mu ka ba mu ladan wannan abin da muke yi Allah ka ganar da ƴan uwanmu addini Allah ka ganar da ƴan uwanmu addini Allah ka fahimtar da mu addini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh